وردك ساقين يوم نادر الفرما من نالتك إيبان سنك دمي دمروك با da aminci su ga wanda muke ba manzan da ba kai wanda ya kai muka mai ba alai da

mazan ku da mata ku matso kusa don ku ji saƙona telefon ku taho ta kuma kake da ina ku makagina sai shi sai ne in karke shi ba za ta tsiyace ba shi ne ya halitta duniya da dukan halitta fata samu da rashi kun so falala da dukan gata shi ne ɗaya mai iko kan kula launa kudi ko ilimi ka biyo na ki dama siyayya ka bayar aka an kuma shi ta hanawa ma duk wanda ya yarre daga wannan ba za ya biki ce ya kwali mu dai mun yarda akan haka ba wai ba ka ba zai rasa nasa bukatu ba da akwai ni da hujjoji har ba za su kidayo ba zan ba da misalai a jisa haka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله ومنه وكرمه تتنزل البركات والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم لا سهل إلا ما أنته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا أمورنا ووفقنا لما تحب وترضاه يا أقرب الأقربين جماعة masu kallon mu a DITV Kaduna da masu sauraron mu ta kafar Alheri Radio Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a shirin majalisun malamai. Shirin sashen addinin Musulunci na waɗannan kafofi DITV da kuma alheri shirin da alhaji dr yahuza yashe yakan ɗauki ɗawainiyar kawo muku shi a ko da yaushe muna roƙo Allah maɗaukacin sarki ya sa saka shi da alkhairi ya yaukaka dukiyar shi ya kare mushi mutuncin shi da na al'ummar musulmi baki ɗaya da sanya mu gama lafiya da wannan duniyar mu kuma sami nasarar cin gajiyar halittar da Allah madaukakin sarki ne mana da ni'imomin da ya mana shirin majalisar malamai shiri ne da ako da yaushe yake zuwa muku kai tsaye tsawon sa'o'i biyu a kowane mako tun daga karfe tara har zuwa karfe goma sha ɗayan dare na alhamis ko juma'a kuma ɗabi'ar shirin gayyatar malamai daban-daban daga wurare daban-daban mu su su zo su zauna a ɗan waɗannan sa'o'i biyu mu kuma zaɓi darasin da za su yi mana magana a kan shi bayan kuma sun yi mana wannan darasi kuka rage lokaci da ku masu kallo da sauraro kuke shigowa cikin shirin kai tsaye ta hanyar lambar waya ko lambobin wayan da mukan bayar waɗanda kuke kira domin tambayoyi ko neman ƙarin bayani a bisa matashiyar maganar da malaman ya yi mana darasi a kan ta makon cikin hikima da ni'ima da falalar Allah subhanahu wa ta'ala a wannan dare na juma'a yinin alhamis goma sha tara ga watan rabi'ul alif hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekaru da da hudu arba'in biyu. wadda ta dace da biyar ga watan nuwamba miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi wassalatu wassalam shekaru dubu biyu da ashirin shirin majalisun malamai allah madaukakin sarki ya albarkace shi da sambakuncin ɗaya daga cikin malamai kuma limamai jagorori da allah madaukakin sarki ya yi mana ta shinsu a cikin wannan gari na kaduna da kuma insha zai kasance tare da mu a tsawon sa'o'i biyu cir na shirin yau muna tare da ashir ibrahim adam almadini na aljanna akramak Allah assalamu alaikum barka da zuwa shirin majalis malamai ya iyali ya jama'a ya da'awa ya gudunma Allah iya mana ya sa mana albarka da ikhlasi ya kuma saka a cikin mizanin ya sa ya zama sanadi na shiga cikin gidan rahma masu kallon da sauraro na san malam ba ko bane don haka kai tsaye za mu shiga cikin aiki maroki malam a yau ya yi mada darasi a matashiyar maganar da muka sanya wa suna kukan masu rauni Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikima da falalar shi ya halarci 'yan adam ya kuma raba arziki da ni'imomin da Allah maɗaukacin sarki ya musu ya sanya waɗansu a matsayin masu wada ya kuma sanya waɗansu masu rauni ko ya sa waɗansu masu ƙarfi wasu masu rauni ƙarfin nan wani ya shafi ƙarfi na tattalin arziki ko ƙarfi na jiki ko na ilimi ko na faɗa a ji, ko wata hikima da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama ya ware wasu ya yi musu tabo mashi a kanta yayin da waɗansu kuma ya su da rauni a bisa waɗancan ɓangarori daban-daban wannan kuma hikima ce ta Allah maɗaukacin sarki domin waɗansu su yi amfani da waɗansu to amma Allah maɗaukacin sarki bai sanya ƙarfi na tattalin arziki ko ƙarfi na jiki ko ƙarfin faɗa ji ko ƙarfi wata hikima ko wani abu da Allah ya sa wa mutum hakan nan banza ba akwai manufa akwai hikima haka waɗanda ma yesu da raunin shi ma ba haka nan bane akwai manufa akwai hikima akwai fa'idar da yake su mu samu a tsakanin don haka yana da kyau kwarai a rinka tunasar da mu waɗannan bambance-bambance da hikimar Allah subhanahu wa ta'ala a ciki waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yi wa ƙarfi ɗin na kowane ɓangare san menene hikima kuma ya za su su ci gajiya ta wannan ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya musu domin su ya tambaye su waɗanda kuma Allah maɗaukacin sarki ya sanya su su ma suka masu rauni a tunasar da su to akwai hikima daga duk abin da Allah maɗaukacin sarki ya yi kuma waɗanne hanyoyi ne ya kamata su ma su bi domin cin gajiyar wannan raunin shi ma raunin hikima ce ta Allah kuma wata nima ce yaya za su yi su ma ci wannan gajiyar a cikin zuciyarsu da lafazansu da ayyukan da za su yi da yadda za su yi mu'amalanci wannan abu sannan a tunatar da waɗanda Allah ya bata goma shi na ƙarfi a kowane janibi su masu san cewar akwai masu rauni sannan yaya za su mu'amalanci masu raunin waɗannan abubuwa ya kamata su yi gari da su su tallafa wa waɗannan masu raunin da waɗannan ɓangarori domin da yawa Allah maɗaukacin sarki ma yakan ƙara wa mai ƙarfin ƙarfin ko mai arziki arzikin ko mai ni'imar ni'imar saboda masu raunin da suke cin gajiyar wannan ni'imar a karkashin shi yayin da idan aka samu rashin wannan cin gajiyar kila shi ma arzikin da ta goma kau yadda Allah maɗaukacin sarki yana san shi ba ya zamo kila rabar shi na lahira yake ci ba waɗannan da waɗansu da yawa insha Allah za mu ji a tare da malamin Adam Al-Madani kukan masu rabu a kan su rahim وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى وأصلي وأسلم على حبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلوات الله وسلامه عليه ما وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من صالح أمتي وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون baya ka yawa masu albarka ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh a yau muna daren juma'a alhamis kamar yadda bayani ya gabata 19 ga watan rabi'in al-awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekaru 442 wanda kuma aka ya daidai da biyar ga watan nuwamba shekara ta da 2020 miladiya a hakika tun a farkon wannan shiri mala abdullahi kakashe mun jiki gaba gida <laughs> domin wani a da ka faɗi to sai zai ce Allah sarki duka ya hada mu gaba daya a wannan gida ta za gaba daya ruwan jikina ya bushe kuma ta mun nauyi kwarai da gaske to amma dai ala kulli halin fata ne da kamar yadda ake cewa fata nan gari lamiri ya tabbatar mana dukkan mu muna fata Allah mulkin sarki ya kai wannan gida kuma shi muke nema Allah mulkin sarki ya saka wa malaman mu da alkhairi ya kuma jikan waɗanda suka rasu ya duka Allah ya jikan su waɗanda suka rasu masu rai Allah ya raba mu da su lafiya Bala Abdullahab wannan wata da muke ciki wato wata ne wanda ya zo wa musulman duniya a wani irin yanayi na ababe daban-daban wanda abubuwa sun faru da dama waɗansu masu na kan faruwa muna fata Allah ya kubutar da mu ga baki ɗaya amma dangane da abin da ya shafi kuka na masu rauni to kuka ne wanda dama Allah mulki sarki haka ya tsara kamar yadda a cikin matashiyar maganar ka faɗa Allah yana cewa wallahu a ba'dukum ala ba'din fi rizq Allah ne ya fifita sashen ku akan sashe wajen arziki dama a tsari na Allah madaukakin sarki ba a sanya kowa ya zama iri ɗaya ba dole wani ya fi wani a wajen ilimi wani ya fi wani a wajen mukami a aikin gwamnati wani ya fi wani a wajen sarauta wani ya zamanto shi bawan wani ne don ta hanyar wannan ne yake samu ya rayu shi ma kuma wasu suna da wasu a ƙarƙashin sa shi ma suna rayuwa to haka Allah ma kuma sai ke ce ku sani kamar ladina fuddilu bi radi rizqihim ala ma malakat aymanuhum mm. fa hum fihi sawa Allahu akbar Allah wani kin ce a fa ni'matillahi yakfuruna ko kuma أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون arziki ni'ima ce daga wurin Allah lafazin arziki kamar yadda suke cewa kalma ce matsatsa wadda take daukan ma'anoni da yawa kamar yadda hankali ke tafiya idan aka ce arziki ma dauka kuɗi ko wadata ta dukiya ba shi bane arziki ma'ana abdul idan Allah madaukakin sarki ya baka lafiya ya baka arziki Allah madaukakin sarki ya baka hankali ya baka arziki Allah madaukakin sarki ya baka idanu da kake gani ya baka mm. arziki ya baka hanci da kake iya shakan numfashi mm. ka iya shakan kanshi ko wari mm. ka iya bambance abin da ke da daɗi wajen shakarsa ko abin da yake aka sun haka Allah ya baka arziki Allah ya baka kunnuwa da kake ji Allah ya baka baki da kake magana a saurare ka Allah ya baka numfashi Allah maɗaukakin sarki ya maka ni'imomi da yawa wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu Allah la tuhsuha inda zaka zauna kana kirdige ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya maka ba za ka yi kirdige ba saboda sun yi yawa waɗannan abubuwa idan ka kalle su ba za ka iya siyan su da kuɗi ba Eh, kuɗi duk abin da aka tara na duniya ba zai ce ɗaya daga cikin ababen nan da na ambata Allah ya yi maka ba wanda kuma wannan kaɗan ne daga cikin kaɗan kaɗan ɗin da abin da Allah mara sarki ya yi maka rijiya ba za ta ciya za ka je ka ga mutum mara lafiya a kwance a kan gado da injina ake kewaye da shi mm. ba don komai ba kawai so ake ya samu dama ya fi tsari ko kuma a yi samu ya numfashi ko yi wani abu cikin irin ababen nan da Allah ya yi maka kyauta ba ko sisi siddar to kaga ashe ni'imomin Allah suna da yawa tattara da ɗan adam to a rayuwa da Allah ya tsara cewa wasu suna samun wasu mm. to dole a samu damuwa waɗansu kuce-kucen a wurin ɗan adam wasu kukan kuma a wurin Allah amma shine ne kankat mm. da kukan ɗan adam da kukan da za nema wurin Allah duka ka neme su a wurin Allah kuma duka shi ne maka su kuma shi yake tsara arzikin kowa inda ya so da lokacin da ya so ya kuma ajiye shi a hannun wanda yake so tare da yana da iko ya azin sababi ba ba wani tsani a kai Allah cikin ikonsa yana iya kana tashi kullum da safe ka dinga ganin abincin da za ka ci a gidan ka aje maka ba a ma da da dafe da komai wannan mai sauƙi ne a wurin Allah hmm. amma sai Allah ya sanya sababi da sai ka tashi ka bi wannan hmm. ka bi shi shi ma akwai hikima to kuka na masu rauni ana Abdul ababe ne masu yawan gaske sun fi so shurin masaki yawa kowa da irin raunansa wanda ya fi kowa wadata idan ka zo ka tambaye shi ka zauna da shi zai gaya maka yana da kuka ga irin damuwar shi mm. shi ma yana da rauni akan wannan abin da yake damunsa to fadlan an talaka na ƙarshe shi ma za ka biya gaya maka ga irin kukan shi mm. wanda yake tsaka tsakiya zai gaya maka ga irin kukan shi wani kukansa shi ne ya za a yi arziki wani kukansa shi ne yana da arzikin ya za a yi ya haihu zai da magaji wani kukansa shi ne ya za a yi ya samu mata ta gari wani kukansa shi ne ya za a yi ya samu ɗa na gari gashi da yayan amma duka na banza gashi da matan amma duka na banza misali mm. kan wata itan burin ta za a yi samu miji na gari to kowa da irin damuwar shi wani kukansa shi ne ya za a yi samu lafiya ya za a yi samu lafiya to shi sa Allah madaukakin sarki ke sakhara bayansa akan juna wani ya zama sababin biyan bukatar wani wani kuma kai ne za ka bukatu ta dalilin shi bukatar ka ta biyu hmm. da kamar yadda hadisi ya tabbata hadisin kudusi hmm. Allah madaukakin sarki yana cewa ya ibadi alkhairu biyadi wa sharru biyadi cikin hadisin da abu hurera ya rawaito Allah ya kara masa yadda hmm. ya ku bayina alkhairi a hannuna yake haka zalika sharri ma a hannuna yake Allah ce fatuba liman qaddartu ala yadihi khair madalla duk da wasu malamai sun ce wanda ake nufi aljanna ce aljanna ta tabbata ga duk wanda ya kaddara alkhairi a hannunsa waɗanda mutane za su tsanantu da shi wajen samun alkhairi wajen bin bukatunsu mm. wajen wa damuwarsu wajen share musu hawaye ba shi ne zai yi ba amma shi tsari ne ma kawai mm. ko kuma a shi din ne ma zai yi da kansa to madalla da wannan bawa Allah madaukin sarki ce wal wailu liman qaddartu ala yadihi shar bai ta tabbata lafazin wai rami ne kogo kogo ne a cikin wuta wanda Allah madaukakin sarki ya tanaje su ga ma'abota irin zunubin da suke aikatawa mana kowane zunubi akwai irin wayi ɗinsu akwai irin ramin su irin kwarin azabar da Allah zai saka su misali wailun lil mukazzibin akwai na makaryata akwai wailun lil mutaffifin masu takafifi kaga wail ne shi hmm. wanda suke tauye ma'auni ma'auni Allah ta'ala ya faɗa ma'aunin nan kuma ba sai na aure kawai ba to kwarai da gaske na sha faɗin wannan kalma da yawa mutane suna ɗauka cewa tafifin nan hmm. ana ɗauka shi a awo ba au kawai ake nufi ba hmm. ma'auni da abin da yake za a auna shi a samu daidaito idan ba a samu wato wannan kan ba an samu tafifi to kwarai da gaske a lokacin da kake da matarka ta aure wadda ka biya sadaki ka aure ta tana baka haƙƙinka ɗari bisa ɗari da Allah ya ɗaura mata kai kuma baka ba ta ɗari bisa ɗari kayi ta tsufi shi ko kai baka ba ta ɗari bisa ɗari ko kankara ba ta amma kuma ba ta baka ta yi ta tsufi shi abinda baka bada baka ce kana so a mara shi tsakaninka da ubangijin da ya halicce kamar mara abu ba ka sallah sai ka ga dama ba ka yin abin da ya ce ka yi abin da ya hana ka ba ka hannuwa sannan kana so Allah ya azurta ka ba a samu su ba tadfifi ne wannan kai ba yi ba kana so yi maka shugaban da yake zalunta wanda yake shugabanta mm. ya ce kuma yana so su yi mai biyayya ta yana so su yi masa da'a tadfifi ne wannan mm. babu adalci ba a samu daidaituwa ba cikin mu'amala da aka yi to kaga akwai wannan wurin na irin wannan mutanen akwai na masu sallah da suke sakaci da sallah wurin musallin alladina hum an salati insahun kasunan iri iri to irin wannan wail din shine Allah madaukakin sarki ya ce ta tabbata ga duk mutumin da na kaddara sharri a hannunsa a ce shine dalilin sharri dukkan wani musiba shi ne da shi ake kullawa da al'umma da shi ne ake kulla kange wani bawa da gashi zai samu wani arziki a datsa wannan arzikin kamar yadda ake cewa ya zama tuman na illin khairi mai hana alkhairi mm. ya faru dukkan wata kutun gwiwa da zagon kasa ga al'umma da shi ake kisawa to kaga wannan musiba ta tabbata a tare da shi su saboda dole ne da ni da kai da dukkan wanda yake kallon mu ko yake sauraron mu mu duba mu ga wani hali muke ciki muna cikin waɗanda al'umma irin da Allah ya kaddara ila da hannun mu ko kan mu ko ko aka san haka ne to shi yasa bukatun da koken suna da yawa na kukan wannan ya bambanta da wannan kukan wancan ya bambanta da wancan mm. wani bawan Allah kamar yadda ya zo cikin littattafai yana ɗawafi yake addu'a yana cewa rabbi firli da zambi wala abun nuka tafarada a wata addu'a ya ubangiji na ka gafarta mun zunubi na amma ba na tsammanin ba za ka gafarta mai wani yana bayan sa ya ji addu'a da yake ce kai ko ba Allah wannan irin addu'a kake wato yanke tsammanin ka da rahamar ubangiji yi tsanani yi nisa wai irin abu ne haka ka ce wai Allah ba ma zai gafarta maka da rubin kawai saboda kila ko girman laifin da yake ganin yi ne ko saboda girman laifin da yake ganin ya aikata yana ganin cewa zai shi sun wuce ma a ce Allah ya gafarta masa gashi kuma a ɗakin Allah a cikin kaba yake faɗin wannan hmm. ya cika wasu ɓangarora na siffofin addu'a ko na dubban addu'a ya ce rabbi hmm. gashi ya daga hannu kuma yana cikin dawafi ce duk da ba na tsamma gafarta ne saboda haka sai ya ce masa bawan Allah zunubi na mai girma ne ni da kake gani na kasance ɗaya daga cikin dakaru wato jami'an tsaro an tura mu zuwa kwantar da tarla kamar yadda ake ɗaukan sojoji mm. a tura su su je kwantar da tarzoma a kasashen da ake samun rikice-rikice mm. ya ce an tura mu mun je mun kwantar da tarzomar aka ba mu damar shiga cikin gari kuma na je na shiga wani gida na samu mutum da matarsa da 'ya'yansa guda biyu nan take na kashe mutum ba wani dalili ba laifin iya ba na ba ake cewa ko ba laifin zaune ba na tsaye na kashe wannan bawan Allah na kama ainihin wato wannan mata na ce ta duk abin da ke hannunta duk abin da ta san tana da shi ta bani ta ɗigo ta bani na samu kuma na kashe ɗaya ɗan nata kaga cewa tunani na shine fa zan kashe ɗaya ɗan ta miƙo min wani tsumma ƙyalle fata ne wata take a jikinta akwai rubutu fata ce mai kyau an kawata ta wannan fatar ta burge ni ya ce mu washe hatun zahab an mata aro da zinari ta burge ni na karɓa na duba ya ce kawai a jikinta akwai wasu baituka guda biyu ina karanta na faɗa su ne na su ne hankali na ya tashi na farfado na sake karanta abin da ke rubuta wannan mm. a jikin wannan fata abinda aka rubuta shine idza jara al-amiru wa hajibahu wa qadi al-ardi asrafa fi al-qada'i fawailun thumma wailun thumma wailun liqadi al-ardi min qadi as-samai wato wani abdulhab wannan magana ce ne tare hankali kwarai da gaske ba ga shi wannan ma'aikaci ko jami'in tsaro da ya ga wannan baitin ba mm. wallahi duk mai hankali shugaba ko ko wanda ake shugabanta ne dole hankalinsa ya tashi mm. kada ya kuskura ko da wasa ya zamanto dalilin zalunta wani ko shi ya zalunci wani ya ce iza jarar Aminu wa hajibahu matukar shugaba mm. ya zamanto mugu ya zamanto azzalimi daga jawo? da waɗanda suke kusa da shi su ne hajibabu waɗanda suke pa ɗinsa ko sakatarorinsa wanda ake haɗa baki da su ko ba su ba da shawara na gari kaga sharri ne mm. ake amfani da su wancan wani ɗin da aka yi magana mm. za su fada ciki tsunduk waɗanda suke kusa da shugaba ko jagora mm. suka zamanto suna mugunta suna zalunci daga cikin kukan da mai rauni ke yi ana kukan tsaro mm. misali mm. wannan shugaban ko wanda ke kusa da shi suna ji sun toshe kuma su kamar musu cewa ah, jawar ne wannan mai ciki tana gida tana kuka ba wanda zai bata agaji shi Allah mijinta ya mata komai ba balantana shi dan da ke cikin ba abin da zai yi mm. nema yake shi ma ya a wayi gari a kashe mace da cikinta ba tare da tausayi ba ba tare da wai tunanin a'a menene zai iya biyo a baya ba wani hali mijinta da ciki wani hali iyayenta za su shiga ciki wannan ba wani abu bane irin wa'annan sun faru ba so ɗaya ba ba so biyu ba kamar yadda na faɗa sun fi sau shirin mataki yawa kuma ba za a iya gaya wa wanda ya kamata a gaya masa ya ɗauki matakin bai ya ɗauka saboda ana son abin duniya ga jaran amir wa haji babu to shi ne ce wa qadil abdi asrafa fil qada alƙalin da ke bayan ƙasa ya wuce gona da iri wajen hukunci an je gida an nisa envelope brown ya karba kamar yadda suke cewa kaga babu yadda za a yi hukunci daidai da yadda doka ta tsara a yau idan ana rikici ko ana saɓani wanda ke da gaskiya shine wanda ya fi kuɗi wanda ya fi dogon hannu shine mai gaskiya a take mara gaskiya yana ji yana gani a kirsa shi ma sai ya ce shine bai da gaskiya don ya zauna lafiya ba kuma don shi ne bai da gaskiyan ba kawai don a kyale masa ya tsira da rayuwarsa kawai to wannan shi ne halin da muke ciki kaga alkalai sun wuce gona da iri sun wuce kinci ba shi suke yi ba wanda yake da iko wanda yake ganin yana da dama kaga ai shi soja ne mm. ga makami ya kashe mijin saboda yana ganin ba abin da zai iya mm. ya kuma kashe mata ɗa ba abin da za ta iya yi tana da rauni inda ba ta bashi wannan ƙanini ne mata fyaɗe zai yi shi ya fi sauki ta bashi wannan to shi ne ɗaya baitin ya ce fa wailun summa wailun summa wailun wallahi wannan kwari na azaba kwarin azaban nan kwarin azaban nan ya tabbata li qadil ardi ga wanda hukunci a bayan kasa ko dai alƙalin ko shugaba ko jagora ko ma wane ne za su tabbata ga wanda yake shugabanci yake hukunci a bayan kasa wane ne ya bashi wancan min qadil sama'i daga alƙalin sama shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yace wallahi da na karanta wannan takardar sai da su ba wannan ba abiyat din su ne suka shiga zuciyar tsaya yake na damar abin da ya aikata ya zo yana dawafi yana cewa ya Allah ka gafarta min zunubin da duk da na san ba za ka gafarta min ba bawon Allah mutane nawa aka kashe ta dalilin ka mutane nawa aka lalata ma rayuwa ta dalilin ka ko ta dalilin ki mutane nawa kai da kanka kai mubashara aikin raba su da rayuwarsu saka rayuwarsu cikin bala'i wanda yake Allah kaɗai ya san makomarsu wanda wannan yana daga cikin kukan da mai kukan da mai rauni yake yi dukkan mu muna da rauni muna kuka da rashin tarbi kuka ne daga cikin kukan da muke na daga cikin haƙƙinmu kula da tarbiyyarmu a matsayinmu na waɗanda ake jagoranta na kwarai da gaske a jagorance mu a kula da tarbiyyar mu ta hanyar nuna mana abin da ya dace a nuna mana wanda ba zai gurɓata mana rayuwa ba gurɓata mana tarbiyya ba ba zai gurɓata mana addinin mu ba ba zai gurɓata mana ɗabi'un mu ba ba zai gurɓata mana al'adar mu ba to ga kenan ashe hatta irin waɗannan kafafe su kansu sai sun tantance sun tace me za su bassa me za su yada wa al'umma su kalla a gidaje domin ana nan ana bibiyan ku a kallon adawa mm. ana sauraron ku ana bin abin shirye-shiryen da kuke yi daga lokacin da kuka sanya wani shirin da wani ya ji sakamakon shirin ya fantsare ya lalace wallahi kun mutu cikin waɗanda kuka yi kuka yi wannan kuka ne daga cikin kukan da muke satellite ko dish ko kuma abinda ake cewa an wato tauraron dan adam ya zama control ɗin shi a hannun mata da yara ka yi fada ka yi nasiha ka karantar a tushe kunni ta kai da mai wa'azi da nasiha sai dai zuba ido kawai yana kallo ba abin zai yi wannan abun ya shiga jikinmu irin kukan da muke yi ya janyo matsala babba wanda duk mutumin da ya kwana ya tashi a ƙasar nan ya ga abin da ɗaya daga cikin wa'innan mata ta aikata wadda take sakamakon shiga na tsaraici da shiga na rashin tarbiyya kaga abin da ya janyo na zagin fiye yan halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ku ne daga cikin kukan da muke yi kuka ne na mu da muke da rauni me za mu je mu ce wa allah subhanahu wa ta'ala muna cikin al'ummar da Allah madaukin sarki ya ɗaukake ta da annabinta wa da ni sharafan wa tihan wa kittu bi akhmus furayya dukuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmad li nabiyya ba haka ya kamata mu ɗaukaka ba saboda wannan annabi da shi Allah ya ɗaukaka mu da shi Allah ya azzama mu ya fifita mu akan kowa ya fifita mu akan sauran al'ummomi Allah madaukin sarki ya fifita al'umma maza a akan kowa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar da sauran abubuwa innan munkarin mun hana wannan ma'rufin mun yi umarni da shi wallahi malam abdullahi idan ka wannan hoton ba za ka sake kallon shi ba cikin kwanciyar hankali aka samu wani kafiri ya faɗi wata kalmar da ba zan iya maimaita ta ba a wannan wanda suka gani sun gani da a sa da akwai tarbiyya da ya dace samu a wurin da haka ba zai faru? irin waɗannan ɗin shi ‘ya'yanmu suke kallo su matanmu suke kallo su shi ne abin koyinsu matanmu sun waye gari ba na khadija wace abin koyinsu balantana na aisha ko hafsa ko ummi sulaimin ko Abko ainihin wato juwairiya ko maimuna ummahatul mu'minin ko matan sahabbai ba su bane abin koyin matanmu waɗannan matan shi rashiduna na wannan zamanin su ne abin koyi a wurinsu shi ne abin burgewa a lokacin da muke kuka daga cikin hawayenmu yana zuba ba tare da ya sha hawayen ya ƙare ba mana da hawayen bai tsaya ba akan zagi da cin mutunci da aka yi wa annabi a wata ƙasa amma kuma sai a zo a samu wannan ya bulla a cikinmu a tsakiyarmu ba tare da wani maki ko wani abu a cikin mu to shi yasa dama malamai suke cewa rubabbu rubabbun musulmi su ya fi shirri da bala'i sama da ainihin wato wanda dama ba musulmi bane shi akan musulunci domin musulunci a riga illar da take janyowa ya fi ainihin wato illar da ainihin wato wanda yake dama kasan shi ba ba ba ba ba kama kan ka zamu a a mataki na wadancan da suka yi da masu ba musulmi ba ne hmm. kuma da yawa sukan ce ana tsammanin da duk gini irin wannan a samu wannan ta shi bana hmm. in yayi haka wani abu ne da ake ganin dama zai iya hmm. amma su musulmi menene abin da ya kamata su a irin wannan matsayi domin su nuna tushinsu eh, ko martani daidai da abin da za su iya yi a irin wannan domin shi ma wancan ya ji sakon daga al'ummar musulmi mawadan ya ga iyakarsu. to alhamdulillah wannan tambaya ce da ta yi kana kuma da matuƙar muhimmanci akwai wani abu guda ɗaya mu a karan kanmu din ba mu san wane ne annabi ba so akwai bukatar kenan a shirmai su karantar da mutane wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a lokaci guda su kansu waɗancan ɗin da suke zagin ko suke cin mutunci san wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam me mutane suka faɗa akan shi kafirai na duniya na zamanin sun bari a kansa su ma kafirai ne ai mm. kuma suna da magabata da suke kallo suke koyi da su su kalla su ne aka faɗa akan annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ake kallon sa ake zargin sa da shi hakan ne ko ba haka ba. sannan ni ya ɗabi'una a matsayina na musulmin mm. wanda nake bin addinin annabi din sallallahu alaihi wasallama mm. kai ka gyara naka ita ka gyara naka kowa a galle ka a ga wannan musulmi ne idan ana neman mai gaskiya a nuna wannan musulmi ana neman mai amana a nuna wannan musulmi mai haƙuri wannan musulmi mm. ai duk waɗannan abubuwa da za ga ana ta cewa kaza kaza kaza mu ma muna da irin namu kashin a gindin mu shine ai dalilin da yasa mm. dama suka samu ka suka irin su ne ko ba gane ba kamar yadda ai akan faɗi magana cewa duk lokacin da ƙwai ya ci karo da dutse ƙwan zai fashi. amma idan dutsen ya faɗa ma ƙwan zai murmushe ne to lokacin da dutse ya sakaci ya yi barci sai ƙwai ya ji ya ƙarfi ya ce zai faɗa da dutsen muna da isa komai ba hmm. ba abin da za su ce dangane da addinin musulunci su suke zuwa suna takalar addinin ba dama sun faɗa wani abu ne kawai akan addinin ko a shi kansa annabin ma ake kalla ake ci masa irin wannan abu yanzu ita wannan yarinya da ake magana wani irin daɗi za ta ji ta burge ne abin da ta yi a ce ko da annabi ne kaza da kaza kaza kaza kaza zai faru. Duk wannan matsalar ko kanmu wato shi sa ce maka malam abdulwahab wallahi koke-koken suna da yawa suna da yawa ba zan sun fi karfin a da su a cikin irin wannan dan ta dan awoyi wanda yake ba shi da yawa mm-hmm. so haka abin da ya kamace mu shine nuna musu sanin dukkan wani abu wanda yake da alaka da su mu yanke shi mu san cewa ba ma bukatar su da su da babu su duka ɗaya ne a wurin mu mm-hmm. za mu rayu kuma da can kafin su mu ma ana rayuwa na babu abin da bamu da shi a addinin mu ba ta su mu yanke su ka gani mm. kuma yanzu haka abin da ake tasirin da wannan yankewar kai yi ma wannan ƙasa ba karama ba ce da zai tabbata ya zama to ya zarce dindin kawai mm. ba maganan wai a kwasa zuwa wani lokaci a dindindin kawai babu su babu na wallahi za ka ga irin tasirin da zai hatta wasu kasashe ba za su kara gigin su aikata irin abin da waɗannan su aikata ba mm. shekara ta dubu biyu da biyar ya faru lokacin da kasar denmark ta yi irin wannan abu hmm. amma ba ɗauki matakin da ya dace a shi sa gashi yanzu kaga shekara dubu da ashirin an sake mai ta hmm. so ya ɗauki matakin da ya dace ba ba na mantawa a kasar denmark ɗin nan da abin ru akwai ɗaya daga cikin malamai da ya yi magana kulle shi aka yi aka yanke masa gidan yari shekara goma sha biyar yanzu magana da nake maka ya cika sha biyar ɗin amma har yanzu ya tafi shi yana gidan yaron har yanzu gashi an sake mai ta abu annabi sallallahu alaihi wasallama wato irin abin da ake cewa shi wato rijiya ne ko bakin rijiya ne ya wuce wasa da makahu da je mato mm. bakin rijiya ba wurin wasan makahu ba ne mm. Allah barcin sarki baya kyala duk mutumin da ya ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi sallama. ko ya aibanta shi ko ya musguna masa da magana ko da aiki so amma amtsayinka na musulmi ne kai dole ka yi abin da za ka iya yi a matsayin ka na musulmi tun da ɗaya wannan ne da za mu iya kwarai da gaske za ka iya kasa wannan ka san ababen da ake yi daga ƙasar dole za ka yanke su ka san abubuwan da hanyoyi da hulɗoɗin da ke fa tsakaninka da su kai a matsayinka na ɗan kasuwa ko da ƙasar ka? duk za ka iya dace su kuma ka nuna musu saboda wannan abun da kuka yi ne ya sa ba muka jalai za ka iya yi amma in ya zamo an ci gaba da rungumar su an nuna musu kamar ba za su za su ƙara kuma za su ci gaba hmm. mutum ne haƙuri da zuciya wankakkiya wadda babu irin ta duk duniya irin manzan Allah shi za a kalla a ce kaza a gana shi da zanen da wallahi ba za ka iya faɗi ba wala a katun a cikin jaridu da mujallu jaridun nan da mujallu a wannan ƙasar ana sai da ita ana raba ta a makarantu rasmiyan amma duk da haka a kalli addinin musulunci a ce shi ne dan ta'adda a ce shi na da zaune tsaye an zo an takale ka an ce kar karama in ka rama kuma kai ne dan ta'adda kai ne mai tara hankali ba a kalli wanda ya fara yi ba ka gani to a kan muka kamar ita irin wannan abin da ya faru da yawa ana cewar eh, ta yi nadama ta yi wasu maganganu da yake nuna ba da haƙuri da shi hakan ya isa sannan kuma me ya su bi kama yanzu a matsayin mutane al'umma na musulmi da suke rayuwa da ita da waɗanda suke mu'amala da irin waɗannan kafafen yaɗa labaru su kuma masu abin da zai yaƙar wannan. To, ita dai ta faɗa abin da ta faɗa. To, kuma Allah maɗaukakin sarki shi ya san shi musulmi kullum kana kyauta ta same zato ne kawai mm. wannan baiwa Allah ta ce ita musulma ce kuma haka muke kallon ta a matsayin musulma abubuwan nan da ta yi ba irin wannan fitsarancin abokanan ta sun faɗi sun maimaita sun sha mata wa'azi da nasiha ta ita daina to amma wannan abin da ya faru shin da gangan ta yi dama don ta san za a faɗi wannan abin ko ku ba da gangan ta yi ba Allah kaɗai mun baka shi sani a bisa adalci da musulunci mm-hmm. shi ne mu ɗauka cewa bata sani ba wannan fitsarar dai da ta saba so take ta burge fans ɗinta ko masoyanta su gani gashi ta yi kaza abin burgewa shi kuma wannan yi abin da yi amma wancan kukan da muke yi mm-hmm. na matsalar tarbiyya malam inda an kare mana tarbiyyar ta mm-hmm. tun daga gida kana jin za ta yi wannan abu ba za ta yi ba ba ma za ta yi wannan shigan ba nawa aka samu waɗanda suke industirin tare da ita ba sa irin shiga ma da take balanta na masu irin wannan aiki mm-hmm. akwai su akwai su suna nan da yawa ai babu inda aka haɗu aka zama da aka gaba ɗaya lalatattu ne mm-hmm. akwai na kirki akwai na banza amma kan maka lawa ba shi kare tarbiyyar nan ba ta so ta yi tarbiyya dai ta addini mm. ita ce tarbiyya ta gaske kuma kowa da addinin da ya imani da shi shi ba shi ya kamata ya ɗabbaka tarbiyya da koyi addinin shi a kan shi da yaran shi ba ba suke nufi da cewa inda an kare wani ne zai kare mana da akwai ai tana haduwa ne akan iyaye farko su ne wajibi mm. amma ita hukuma tana da nata daurin wajen wannan tarbiyya waɗannan abubuwa da muke kallo na baɗala a wurare da yawa mm-hmm. hukuma ta yi daurin ta taka rawar da ya kamata ta taka wajen daki da waɗannan abubuwa ta hana ai ba ta magance matsalar tarbiyya ba uba shi ma ya yi a gida mm-hmm. idan uba ya yi hukuma za ta taya shi ta hanyar mu na bada ɗazu a tace abin da za a rika sanya wa 'ya'yanmu suna kallo a gida a talabijin mm-hmm. da ababen tunakunan da ake sakawa yanzu malam akwai kasashen da ba ka iya kallon tasha haka kawai da kake so ka kalla idan kana da tv ko kana da dish a gidanka ko kana da receiver na kawo mm. sai abinda hukuma ta yadda ka kalla shi za ka kalla irin wannan nake so a yi mana a ya zama ba kowace tasha ce za mu kalla ba ko da mun sa kuɗi mun siyo risi ba ko da mun sa kuɗi mun siya dish ko da mun sa kuɗi mun siya talabijin ko mai ya zama akwai ka'ida na sai ka bi ka'idojin nan kafin kallon talabijin A tashin da za ka fi ka fi kafin mm. ka kai shekara goma sha takwas ba kai ba yanzu komai abu buɗe yake mm. kai da iyalanka za ka kalli duk tashar da ka ga dama ka kalla mai tarbiyya ko mara tarbiyya duka zaka kalla hmm. wannan irin shigar da ta yi da muke magana rashin tarbiyya a irin wannan kashoshin ake kallon irin wannan dinkin da irin wannan shiga hmm. wanda ake ganin shi ne burgewa shi ne wayewa shi ne cigaba Da hmm. irin cigaban da ta yi shi ne wanda nake magana amma da ba kai uba dole ka ne ka tsaya da wajibin da Allah ya dora maka gida ba hukuma bace za ta taso ta zo ta ce danka yi mai kaza ko goya mai kaza a wato ita hukuma za ta sahale maka ta mahade maka hanyar da zaka ya to in ka yi wannan tarbiyyar ya to ya yi aiki in ka yi tarbiyyar nan ya to ya yi aiki a gani samun shi muna da hukuma mataki-mataki hmm. akwai ta gwamnatin tarayya hmm. wacce tana mu'amalantar ah, duka da dokokinta sannan a ƙasar nan akwai masu musulmi akwai waɗanda ba musulmi ba akwai waɗanda ba masu da addini Hmm. kuma kila ita hukumar ta ga cewa ta ɗauka tarbiyya na wani bangaren addini hmm. to sauran kuma wanda ba wannan addinin ko ba mahangar su kenan ba hmm. su kuma su ga kamar an takura musu shin kana magana. hukuma gwamnatin tarayya ko ko jihohi ne za su yi ma'aikatar da take da alaka da lamuran addini da za ta tsaya ta da wannan koko su ma kamar karamar hukuma suna ai abin da nake so nake magana aka ai ina magana tarbiyya nake magana da addinai yanzu Najeriya ce ƙasa ce wanda ta yarda da addini hmm. ta yi itirafi da addinin musulunci ta yi itirafi da addinin kiristanci hmm. waɗannan addinan guda biyu kan babu addinin da baya son a yi tarbiyya na ƙwarai duka tarbiyyar da ne babu wanda ya yarda da shi irin wannan hmm. kiristanci bai yarda da wannan ba hmm. balantana addinin ta ita da ce musuluncin bai yarda da shi ba hmm. hatta a kiristanci hmm. tsaraici haramun ne to so haka ashe idan hukuma ta yi tsarin da zai tsare mana tarbiyya a wannan janibin an taimaka wa ni an taimaka ma kirista ya bi addininsa ai daga cikin kukan da muke yi shine ba mu dama mu yi addinin mu ɗari bisa ɗari shi ne ta hanyar sahale mana waɗannan hanyoyin mm. na tabbatar da addinin addini na ya ce in ɗana tarbiyya ko ya ta shiga da shi haka kuma ko ainihin wato a matsayin ku daurin ku na shugabanni ko tabbatar da ana bin wannan doka ana bin wannan tsari mm. kamanta addinin kirista ya faɗi wannan saboda ka a tabbatar da ana bin wannan doka ana bin wannan tsari mm. ba wani bane kawai shi ke nan don saboda aini ina da kuɗi ko ina da wadata sai in abu ke so in ko in shigan daga dama mm. shawa'an shigan nan wato mara abdullahi ga ta cutarwa idan wannan shigan ta yi ita kanta illa ne za ta cutar da wanda ya kalle ta mm. ya fitunu ta cutar da shi kamin a karan kanta ma ke mutum wani tara kuma kun mummunan koyi da ɗabi'a da waɗanda suke ba ba ba shi nan gaba yara da za su duk za su yanzu abubuwa da yawa ba na so in faɗi wasu ababe na wasu tashoshi wanda ba daidai ba ne mm. nan muna wata kafa ce mm. wanda kuma faɗin irin wa'annan a irin wannan na sani ya sa abu ka'idoji mm. na sadarwa saboda lokaci Eh, shin lokaci ne na siyasa kuma eh. an yi tsari yadda za a samar da wakilci hmm. daga kowane bangare babbantan addini babbantan eh, al'adu babbantan ƙasa kowa da irin bukatun shi hmm. to tunda akwai wannan tsarin an yi shi ne don ka a cuci kuwa ko ka a tafi babu waɗansu hmm. irin waɗannan koke-koke da irin waɗannan tsare-tsare da bukatu da muke da su ba ka ganin cikin sauƙi kamar ku malamai da limamai na da ƙungiyoyi. Hmm. za ku iya zaunawa ku rika tsara waɗannan abubuwa wakilan da muke da su a wakilanmu na dattijai da wakilanmu na wakilai a majalisar wakilai ta ƙasa da ke tsara dokoki na ƙasa nan a rika ba su irin waɗannan abubuwa su rika gabatar da shi a matsayin wanda za a kai shi har ya zamo doka a ƙasar kuna yin irin waɗannan abubuwan to wannan maganar tari da kafaɗa haka ya kamata inda za a bi dukkan waɗannan wakilai da kafaɗa kama da na wakilai ko na dattijai waɗannan na da waɗanda suke hulɗa da su suke mu'amala da su a mataki na malamai misali ko ana hulɗa da wani ne wanda ya sani individual wato a matsayinsa na shi malam wani mm. amma kungiya ta malamai wadda za ta je ta kai kuka kai tsaye wadda take kwatanta irin waɗannan abubuwa mm. za ta samu akwai ƙungiyar ba babu ita ba akwai ta ina gaya maka kuma ana yin abin da ake iya iyawa amma ba a sauraron da a ƙungiya. kungiya da zarar abu ya taso na ya ɗayan malaman nan da ake tare da su da su ake hulɗa mm. shin kuma abin nan da ya taso hakan ne ko ba haka dini ke bukata menene baya so haka su ma bangaren kiristoci pasto kaza me shi ne za a yi magana da shi me ake so ko menene ba a so tsakaninsa da wanda yake bulla da shi wannan wannan mm. haka ake shi sai ka samu ko kan baya tasiri mm. matsalar ba ta kaiwa inda ya kamata ta kai mm. amma akwai kungiyoyi kamar da zai zama cewa a rubuce a karance shi wannan da aka tura ya zama to duk wani lokaci yana zuwa yana zama da irin wa'annan kungiyoyin mm-hmm. na malamai in kwamiti ne kwamiti na fastoci menene matsala iri ta zaga abu da ke cirin tasowa a majalisa mm-hmm. menene biyu ɗinku a addinance mm-hmm. tasu su faɗa masa sannan kuma su nuna masa ina ne ya kamata ya tsaya a matsayinsa na wanda yake wakiltar al'umma kuma ya tafi da wannan kudurin ya gaya wa majalisa cewa ga bukatun al'ummar da nake wakilta mm-hmm. to amma ba mu haka mm-hmm. a matakin su ƙungiyoyin ba a yi ba a yi kuma inda za ba kuma ba yi kamar yadda na gaya maka a za ka samu ana yin ba a samun damar da za a isar da abin inda ya dace kafin ci a wannan nufi akwai su kuma suna yi amma ko kai ya isa inda ya kamata ya isa babu Mm. amma ba ka ganin kila ko ana barin shiri ta rani ne mai abinda nake nufi mm. kila da lokacin da tun da san matsalolin na kungiyoyin nan su rubuta suna da matsaloli suna da kaza da kaza da suke so a gabata a matsayin kudurori su zama doka da lokacin da su ɗin siyasan nan suke zuwa suna neman malaman nan suna buga musu kofa gida-gida kila da a lokacin aka rika gabatar musu da waɗannan ga manufofinmu ga bukatunmu ga abin da muke so a kare mana ila idan aka tafi akan haka ya samu ya hau kujerar kuma aka ce ana sauraren shi ana tunanin sun musu an ba su kudurin na ajiya gabatar da su a matsayin kuduri kuma ana jira a ga yadda zai tafa wannan kudurin ya zama doka wannan haka yi kamata a kamar da aka ce karar gini karar zane tun a matakin farko daga lokacin da ɗan takara ya zo yana son ya kai ga madafar iko iri kaza hmm. ko wata kujera ko wani mukami iri kaza to ya zama irin waɗannan ƙungiyoyi sun nuna masa to ga mu ga mu ga abin da muke bukata a ƙungiyarci mu da za ka wakilci ka kai muna so kai mana kaza za ka yi mana kaza za ka yi eh, za ka yi ya yadda har sai hannu ma yi to za mu baka ƙuri'unmu ta kuma mu zaɓe ka kuma idan an tashi an ga cewa ya kai wannan guri a bi shi da wannan takarda da sa hannu a matsayin tunatarwa a riƙa bibiyan shi to wajen bibiyan kuma dole a samu amintattu mara suma waɗanda ba za su je su wakilci kansu ba su wakilci al'ummar ne mm. da suka zo suka tura su a matsayin wannan wakilci mm. to amma so da dama ana samun matsaloli kwarai da gaske wannan yana daga cikin kukanmu zukatanmu ba su zamanto ɗaya ba wannan tasa na da kyau wannan tasa ba ta da kyau mm. wani zai zo a tafiya a farko duka iri ɗaya a ba al'ummar ƙarshe sai ta samu cewa zuciyarsa kuma ta bauɗe wa abin da aka tsammanin cewa mm. yana kanta mm. su kaga ana samun matsaloli akan irin wannan mm. shi kuma dama yana kan wannan kujera abin da yake bukata ne ya za a iya cigaba kawai ku da aka turo a matsayin wakilai ya za a iya shi ku da kuɗin da ke tare da shi shi yake da kuɗi kuku ba ku da kuɗi sai za ta yi ku kuma dole za ku mara masa baya zai gaya muku amsan ma da za ku dawo ku gaya ma waɗannan wakilan da suka tura ku dole kuma haka za a gyale a tafi a haka a haka kafin ka ce wani abu shekarun da zai yi sun riga sun kare wancan kudurori da manufofin da aka zo aka tasa shi a gaba a kansa sai da mantuciya ko ɗin ce gaba ta Allah ya lokaci ya kare mm. to a haka irin wa'annan abubuwa suke tafiya kuma ina tare da kai ɗari bisa ɗari ba wai ni kaɗai ba malamai da yawa irin wannan tunanin shine su ya zamanto akwai irin waɗannan kudurori da jagororin da ake wakilta wanda za su wakilta din ya zama ana zama da su tun kafin su kai zuwa ga wannan marafi ya zama to cewa an yi wannan tsari da daddalewa cewa ga abin da al'ummar mu take bukata ga kuma abin da muke so a yi idan kafin wannan marafi masu kallon mu da sauraro kuna tare da shirin majalisun malamai na DITV da kuma alherin da ke zuwa mu kai tsaye a kowane mako a daren alhamis ko daren juma'a yawan alhamis kuma muna tare da ashir ibrahim adam almadini muna darasi a bisa matashiyar maganar mu ta yau kukan masarufi alhaji dr yahuza ya shi shi ke daukar 'yar kawo muku wannan shiri allah ya saka mushe da alkhairi tsawon sa'a guda da fara shirin wanda malam ya yi mana darasi da ya tabo wajen daban-daban da suke nuna bangarori na rauni da kuma yadda ya kamata masu raunin da kuma waɗanda suke masu ƙarfi su mu'amalanci wannan halin da suke a ciki wato yadda masu ƙarfin ya kamata su mu'amalanci masu raunin su kuma share musu hawaye a matsayinsu na waɗanda Allah madaukakin sai mata goma shi ya ba su ƙarfi a ɓangaren da ya ba su ɗan da kuma su masu raunin yadda ya kamata su yi wurin mu'amalantar raunin da Allah ya musu da kuma neman a share musu hawayen da tunatarwar waɗanda Allah madaukakin sarki ya sa suke da karfi ɗin kamar yadda ɗabi'ar shirin yake insha Allahu za mu buɗe layi domin kuma ku shigo kuma tambayoyi a bisa tashiyar maganar ta kan masu rauni insha Allah a sifili tara sifili shida biyar daya hudu uku uku shida ta sifili tara sifili shida biyar daya hudu uku shida tara ta a kan wannan layin insha Allah ku lalube mu kuma za ku shigo a cikin shirin kai kuwa karamakon lawo kamun ba a daukan eh, layukan masu kallo da sauraro da da yake lafi da su fara shigowa ta yi magana a kan farko-farko batun abin da ya shafi waɗansu allah ya hore zamo eh, waɗansu a karkashi ke yi musu hidima kuma ta hanyar wannan hidimar ce su allah maɗaukin sarki yake ba su arzikin su shi waɗannan sun zama sanadi gaskiya fushin waɗannan da Allah ya kaddara suka zama sanadi na alkhairi ka ambaci cewa idan Allah ya sa mutum ya zama sanadi na alkhairi ga mutane to aljanna ta tabbata ko ni'ima ta tabbata ko madalla da washi ta duniyar shi da lahirar shi yayin da kuma wanda aka kaddara ya zamo shi kuma sanadi ne na sharri ya samu mutane masu rauni ta bangaren shi suke samun matsalar sharri shi ta bangar shi kuma ko dai wuta ko kuma bala'i yanzu za ka ga akwai eh, mutane da yawa suna eh, fama da yaci a cikin kasa har ana cewa matsayi matalauci din yana kaiwa kaso kaza cikin ɗari ana rayuwa a ƙasa da eh, matsayin eh, darajar kuɗi kaza hmm. lafiya masu samun ta ingantatta ba su wuce kaza ba masu samun kaza ba su wuce kaza to da irin waɗannan eh, shi kenan za a iya danganta shi da waɗansu mutane a ce su ne sanadi da suka jawo wannan kuma a zarge su a haka a kuma yi ƙoƙarin cewa canza su gyara ko a tun da kila haka Allah ya tsara su ne zama sanda na wannan ba su da laifi kuma haka za a ci gaba da tafiya babu wani abin da za a ci yana a kansu. To a yi mara Abdullahi kama ta kuno yi wallah alaikum. Yadda kuke haka ake muku shugabannin ku suke zama. Za a ce su shugabannin da suke da irin wannan su ne wato laifin amma wane ne sababi? Mu ma sababi ne. To, so akwai bukatar mu gyara ɗabi'unmu, mu gyara halayenmu, sannan mu ba hanyoyin da ya dace mu zaɓi wanda ya kamata mu zaɓa a matsayin shugabancin mu haka sai ka ga shugabannin sun zama kirki amma shugabannin nan suna zaluntar mu suna ainihin wato danne mana haƙoƙin mu amma mu ma a ƙasa muna danna haƙoƙin kanmu da wanda muka fi shi matakin da irin damar da muke da ita muna danna wanda suke ƙasa da mu to kaga ta ina za a samu gyara ma shi sa na ce maka yadda kuke haka shugabannin ku suke so idan muna buƙatar canji kamar kamar babban mugu ne Allah ke buga shi kan karamin mugu shi ne maganar ai sa kai kanka akwai bukatar yanzu muna kuka ne da tsadar abinci mm. muna kuka ne da kayan masarufi yayi tsada mm. yanzu shugabannin nan su ne suke zuwa su saida mana da waɗin ranar kayan da muke mu'amala da su a wajen kasuwanci ba su bane mm. talakawan da yan uwanmu da ake ganin mu ne talakawan mu ne muke musgura ma junanmu mu muke musbira mu junan mu hmm. ba mu shugaba nan hmm. ba za ka shi ba ba kuma shi bane duk abin da za ka yi mu'amala da shi na saye da sayarwa ba za ka ga shugaban a wurin ba ka dan uwanka shi za ka gani a wajen wannan mu'amala ka so ka kai da Allah ya baka wada kana sama da wani sama ta wani yanayi a sama ta shi ne ya taso yanzu zo yana bukata a wurinka ko shago kake da shi na mai sai da kaya wani ya zo siyan kaya a wurin ka ne mai bukata kai ne kike gaba da shi yanzu domin shi ke son abinka kaga ashe kana da shi Allah ya fifita ta akan shi har yanzu zai zo yana neman wani abu a wurin ka zai saya ka dole ne ka tausaya masa kai masa adalci ka sauki ta yadda ba zai wahala ba ba za ka cika masa riba ko wani abin da zai zama cewa zai tafi yana jin dacin irin mu'amalar da kai masa ba hadisi fa ya inganta nabi sallallahu alaihi wasallam ce man yassara ala mu'sirin yassarahu Allah yassara Allah alaihi fi dunya wal akhirah ko hmm. au kama qala alaihi salatu wasallam duk mutumin da yassara mu ya sauka wanda bai da shi ko yake cikin tsanani ko yake cikin wahala to Allah madaukakin sarki zai sauƙaƙa masa anan duniya da kuma ranar gobe kiyama hmm. duniya da lahira sun Allah shine wanda babu wanda baya bukatar saukin Allah kadai kuma duk mutumin da ya yi wa musulmi da muslim kurban min qurabi dunya nafasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yawm al-qiyamah duk wanda ya yi wa wani bakin ciki a nan duniya ana cikin bakin cikin yunwa da fatara da to abin za a ci abinda da za a sha abin da za a sa duk ko'innan damuwoyinmu ne ka zama kai ne mai yaye wa mutane wannan bakin ciki ka zama kai ne sila wanda zai zamanto cewa an yayi wannan bakin cikin da wannan damuwar Allah mu rikin sarki yana cewa kai mu Allah zai yayi maka bakin cikin da cikin bakin cikin ranar tashin alƙiyama kadin wani bawan Allah na Abdul Wahab yana da hanya shi ba shi bane mai da mm. amma yana da hanyoyi Allah ya hore masa sanin mutane mm. sai zama filin gidansa zuwa za ka samu mutane na jiransa masu neman a taimaka musu bai mm. ba da note zuwa ga minista wani zuwa ga honorable dan majalisa wani mhm. distinguished senator wani duk ana biya mutane bukatu mhm. zai bar wurin aikin sai ta so ya zo kofar gida ya ajiye motarsa ga mutane a kofar gida sana da shi ba zai shiga gida ba sai ya sallama mutane duk tsawon dadewar da zai yi, duk yawan mutanen mhm. in dai zai iya taimakon sai ya yi ba zai taɓa yi kyala mutum ya taɓa haka nan ba zai taimake shi hmm. hakan ya fara cutar da iyalansa suna ganin ai wannan abin da yake yi kawai yana yin wani abu ne wanda kawai ba shi da wani fa'ida mutane bauta kawai kuma sannan yanzu ka tura mutum ɗaya mutum biyu mutum uku goma zuwa wani wuri a taimake su ba ka tsoron za su iya kwaikwayon sainin ɗinka ko rubutunka a je a yi wani abin da ba shi kenan ba abin da ya gaya musu kawai yake ce musu ne bukatun mutane Allah ne ke biya hmm. ni na gode ma Allah kawai da ya sa ta hannuna ne a bukatun mutane ke biyuwa abin da ya faɗa musu hmm. ya yawon ba da kima Allah ba mai su ya ce zuwa gidan wani yana saboda haka sai aka wayi gari ya kwanta ya mutu ƴaƴansu suke ba da labari suka ce wallahi ba su gane ma'anar wannan kalmar ce da ubangiji suka ce wallahi ba tare da mubalaga ba babu wani ofishi ko wata ma'aikata da za su je neman aiki ko neman wani abu ko wata takardar su daga wannan gidan su da a ce wane dan wane sunan uban ya fito a ciki face sun ga wanda ya san uban ya ce kai da dan wane ne wallahi shi ya taimake ne samun wannan aiki. shi ne komai cikin sauki suke samun shi cin su da shan su gaba ɗaya ko koma hannun al'ummar da uban ya taimaka ma to da bi yawancin abubuwan ba na taimako da mun kai ce su kai yake ta yi ne ba su ne za su amfana yanzu ba taimako ya gashi shi yake ba ai shi sa ba suni mai kima da izra jamilan walau fi ghairi mawdu'ihi illa al-jamil wa in talal zamanu bihi fa laysa yahsuluhu illa alladhi zara'a ka shuka alkhairi ko da rabu shuka shi bane mm. shi fa alkhairi ko mun daren dadewa duk tsawon lokaci da zamani fa babu mai girbar sa sai shuka shi shi ne zai girba yanzu kan ƴaƴansa sun girba mu hmm. jikokinsa za su yi amfana da shi da kamar yadda na faɗa da zo da ni da kai mu kalli menene amfanin mu a wurin mutane hmm. shin mu ana amfana da mu ne muna mika alkhairin da ke tare da mu ne ko sharri ne Allah ya tsare mu tunda hmm. mutum ya duba duk abin da kai kuma za a rubuta wani bawan Allah malam Abdulwahab yake cewa ya tashi ya je buɗe masallaci an gayyace shi buɗe masallaci da wani bawan Allah ya gina da kuɗi Dr. Ratibun Nabulusi mm. ina da zaka san shi yace ya je aka buɗe masallaci aka yi walima aka ci abinci yace wallahi na ga fuskan bawan Allah nan da ya gina masallaci yadda ka san wada Allah ya ce mun bana lillahi masjidan bana Allah lahu baitan fil janna mm. ko mm. huwa law fi maqsati mara Allah lahu bai tafi janna duk wanda ya gina ma Allah masallaci ko da gwargwadon ko da kamar shekan tsuntsu ne Allah wasu gida ya ce wallahi suka shi zai bari da aka wani ba aka tashi abin da ya tayar min da hankali ya ce ina fitowa daga wurin waliman masallacin nan da na hanga sama wani guri ne kawai gidan shaye-shaye da ba a sa ita ba wanda shi ma wani mai gida sai kwatanta abin yanzu wannan sharri shuka hmm. wannan sharri ake girba a wurin wannan kuma da alkhairi ya shiga maka to haka abin yake na ma hmm. ka gani muna gida da wanda tije ya kunna rediyo malam ya ce ina kunna rediyo sai na ji an ce yanzu nan za mu saurari waƙar margari kiɗa ne da waƙe-waƙe da wani ya mutu sai da shi ba mai saurari waƙa wani sai canza ta ja hmm. kamar an tsara yana canzawa tashar da ya koma yanzu za mu saurari karatun alkur'ani mara marigayewa da shi kuma ya mutu dukkan wa'annan mutane sun mutu mm. wannan sharri ya shuka ya shi ya tafi mm. ya bar sharrin nasa gashi na ana kunna wannan kuma ya shuka alkhairi karatun alkur'ani gashi an saka kuma ya mutu shi ma kaga shattana baina ababen guda biyu ababen da suka bari mm. shi sa Allah madaukakin sarki yake cewa inna nahnu nuhi mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum hmm. mu ke rayar da matattu muke rubuce da suka gabatar da asar shi ne kaga wannan sharrin da waƙen na banza da ya bari ya tafi ya bari ga nan Allah ta'ala ya yana kuma zai rika samun kamar wannan wannan kuma abin da ya bari na alkhairin yana nan yana samun shi yana bin sa koda bayan baya nan mana ka duba gani mana yanzu ana magana shekara dubu da hudu da da arba'in da biyu ka kalli halin da muke ciki malam ka je maka yanzu na ka je madina za ka ga wakfu usman alkhairi ne ko ba alkhairi wani alkhairi ya dasa wakafi usman ibn affan shekara na sama da shekara dubu da dari hudu da wani abu ka gani to shi sa da ni da kai mu yi tunanin me za mu gadar wa bayan mu wanda in ba ma nan zai amfani ya amfani mu mu kan mu ya amfani zuri'ar da muka bari to shi sa duk wanda Allah ya kaddara cewa shi shugaba ne ko yana da wani jagoranci ko na yaya yake a hannunsa yake na al'umma to ka taimaka waɗanda ya kamata ka taimaka mawa mm. akan wannan damar da ka samu domin abun ba a hannunka yake ba za a wani gari ya damar za ta ƙare za ta kufce nan ba za ta dawo ba da wani aiki ba da ta aiki ba Assalamu alaikum. Walaikun salam. To amin wane ne? Wala Adamu da Gargasa. Na amalan Adam, tambaya? alaikum. Assalamu alaikum.

yana duba da abubuwa masu kyau masu amfani a kan irin dukiya da mutum yana dukiya a kan asina da biya da gaske a kan ya da masallaci gina makaranta haka don ta amfana a cikin samun wanda ke da tsari biyu kuma irin wannan alheri gaskiya da su irin masayin allah sai mutum ya yi amfani da wannan abin ba matsala irin da Allah a bana a kai Allah a kan kana nufin su waɗanda suke tare da shi ne suke ba shawara ya abubuwan alkhairi to idan ya yi aikin alkhairi kana nufin su kansu suna da kaso kamar kuma shi ɗin gaskiya hmm. ba ya irin ma'amala da irin mutane hakan kowa da kowa hmm. haka kamar shi kaɗai yake rayuwar shi to kuma sai Allah ya sa ta kai da shi irin kamar faɗin da ba da ta abubuwa to da kama irin manyan su da wasu abubuwa da masu amfani da da mm. shi ne ita shi abu da Allah Allah mm, to me me ya matsayin ko mm. wannan dan mutum ya ce wannan abu ba ku yi shi da ba ku yi shi ne da ke Allah da Allah wannan abu da daga Allah shi ne Eh, to ai bangaren na karshe ne ban fahimta ba in mutum ya ci dukiyar shi ko kuwa su da suke tare da shi su suna tare da shi bayan Allah ya irin na Allah da annabi haka Allah ne mutum faɗa haka akan irin ibada da kyautatawa da irin mutum Allah su makaranta haka hmm. abin da zai samu haka irin mutum ya kyautata don mutum ya samu aljanna. To za eh, za mu ji miyar da ɗayan kuma ya kamata shi kuma ya yi. Kuma kuma dan Allah da annabi suna a sani lambar malin da Allah zan kara wa kara da shi da sanar da sai ne da Allah da Allah da Allah. To, insha Allahu a ƙarshe eh, malam zai zan ba malam lambar ka zai kuma kirawo ka insha Allah. To, madalla. To, madalla. To, insha Allah. Assalamu alaikum. Allah alaikum. wa alaikum assalam alhamdulillah wa cece asma bayan kai daga nan asma makarfi to malama asma'u Muna malam barka da zuwa mun gode Allah saka da alheri da irin bayanin da yi. Amin kina da tambaya? Eh tambaya ta ita ce malam wani abu na alkhairi ne ya fi zama wanda ya fi zama mai muhimmanci da kai zai kai ko ga kashe aikin alkhairi din ga al'umma ko? Hmm, to insha Allah malam zai fada to malam na gode Allah da malam amin malam asma da sai amin amin assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malamai ina muku barka da da rubutun wannan wa malam barka da zuwa wani sigi mai taron albarka. Mun gode sunanka. Da suna na da gari da rubuta da kura kasuwa kasuwar Najeriya. Me tambayar ka? To alhamdulillah dama da Allah zan dan tambaya na ne ina son ma da ɗan ƙara mun haske na san akwai da shi aka yi cewa malamai kamar su malamai suka yi bayani akan halayen al'umma shi ne ke ɗan jawo wani akan samu shura gabanni akan samu shugabanni wanda ba na bare ba aka misali hmm. abin yanzu so dan sani anan shi ne to kaga ana ta idan ana wannan magana kuma sai daga wani zuwan kuma idan aka bi bangaren gudanarwa na mulki haka shugaba guda daya ya iya cewa ya sa doka kuma sai ga al'umma suna ya ce kawai in aka ce an sa doka ta kulle haka sai da al'umma kuma suna jiya da irin wannan to shi ne shi ne abin yake ɗaure maka nake magana kan malam baya ganin kamar shugabannin kawai ne kaɗin ruwa suna mantawa ga irin abubuwan da aka zaɓe su a kai ne ko ko ne ne ke kawo za a ana cewa halayen mutane amma kuma da lokacin aka ce an hau mulki sai daga wasu ne in aka ce wanda wasu abubuwa sun zo sun faru shugabanni suka sa doka sai ga kuma ɗin wasu na bi ko kuma aka ce halayen mutane ne misali kamar halayen mutane ne me tambayar na me tambayar to shi ne tambayar nake son karanta halayen mutanen ne yake sa su shugabannin idan suka suka sa doka kuma ake bi ko tambayar ba ta fita wani wara ba ah, abin da nake so in fahimta eh. Eh, wancan magana da malam ya yi cewar kamar yadda mutane suke haka ake sa musu shugabanni ai maganganu ne da ya ɗauko ya faɗa shin kai kana shakka ne ko kuwa kana so ya sa ana yi ne don Allah ko ana yi don ƙarfi ko menene shin wannan biyayyar ana bin Allah ne don haka mutane suna da ɗabi'a mai kyau suna bin Allah ya kuma shugabannin ne dai kawai ba irin mutanen ba ko kuwa gane ba. Yau yau ne ka fitar da tabbayar da haka. to a ganin ka yanzu mutanen halayensu daban shugabannin halayensu daban ba ɗaya ba ne yau da shi ne ke ganin kamar shugabannin inda suke daban kuma al'umma inda suke daban to za mu ji za mu ji wa rawa insha Allah Assalamu alaikum Assalamu alaikum Wa alaikum salam na'am barkan ku da barka ne baban gida da buriya da rufani to baban gida tambayar ka tambaya ta yanzu a yadda al'umma suke hmm. ga shi kuma muna cikin matsaloli da dama hmm. kuma mun ki fahimta cewa fa na kan nan namu ne hmm. don haka malam ya kara nasiha ga Allah mu gyara halaye to insha Allah malam zai kara da waya akan wannan mun gode wa mun gida salamun alaikum salamun alaikum wa alaikum salam ɗaliban muna muku barka da dare to muna amsa cece hajiya zuke daga tattarurar to hajiya me tambayar ki addu'a ne. Allah ya saka ma da koyon za ya ce da albarka Allah ya kiyaye nan zuwa azza. Amin. Ko kuma Allah kuma Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya tattara mu a gidan aljanna baki daya. Amin. Shugabannin mu kuma Allah ya dawo mana da su hanyar gidan siratal mustaqim. Amin gaba ɗayan mu. Wato da fatan za ku koma gida lafiya. To mun gode Allah amsa addu'a jabanta. Amin ya Allah. salamun alaikum wa alaikum salam na'am ma'ana ina muku barka da dare to muna ina kuma kuma mamalan fatan alheri, Allah ya farka mishi da alheri. sakamakon maudu'i da ake tattauna amin sunanka da kuma tambayarka sunana Ismail Ibrahim Ismail mai tambayarka ah, dangane da abin da ya shafi maudunin da malamin ke magana ne a kai sannan abin da ya shafi wannan magana akan tarbiyya din nan hmm. yawa tarbiyyar dangane da ake cewa shugabanni akwai tarbiyya da za su bayar ma da al'umma da zuwa ga al'umma hmm. sannan kuma akwai tarbiyya da iyaye za su iya ba ma 'ya'yansu hmm. to so da yawa wajen wannan tarbiyya din iyaye sukan ga kamar cewa shugabanni su ne za su tallafa musu wajen yin waliliya hmm. sakamakon haka suke sake 'ya'yansu yadda suka ga dama to shi ne so malam ya dan kara kira akan wannan abu saboda mutane sun ɗauki tarbiyyar nan kamar kawai shugabanni ne za su musu sannan kuma 'ya'yan sai yadda suka ga dama za su basu ina fatan Allah ya mai da malam gida lafiya Allah kuma ya saka masa da alheri Allah ya kara karfafa su akan addini ya ba mu ikon yin abin da yake daidai da barin abin da yake kuskure amin amin mun gode kwarai malam Ismail assalamu alaikum wa alaikum assalam barka da yawa ne ka kuna magana da sani jifar na mota da tsirin wada to malam sani me tambayar ka gaskiya tambaya na ga malam shi ne zan yi taziya ga wannan taso na tarar shi na irin abin alkhairi a rayuwa na sai na sa akwai ire-iren sa a duniya misali shi ne alhaji amur cancanci allah ya shi da rama saboda wannan mutumin allah ya mai arziki mai amfani da dukkan sauran sai ya fita al'umma da dukkan shi to malam ne abin da ke son a tsarin hankali ga masu irin hali irin sa wanda Allah na shi da Allah Allah kai man arziki don tausa ma eh, talaka don ya taimaki shi game da Allah ya taimake shi amma Allah ya ba shi wani dukiyar sai ga kuma ya rike abin da shi kadai baya gudanar da dukiyar shi wurin taimaka mu al'umma mm-hmm. sai kuma kamar shugaba malam mm-hmm. za ga ya ɗauko wajen ya taimaka mai shi kuma ganin abu da gabatar da shugabancin shi kaɗai ba misali sai ba shi wani makami a cikin shugabancin shi don ya dinga taimaka min wurin sadar um, rage gudunmawa a shi ga al'umma sai zai yin wannan ne da ya kamata shi mu wani shugaban zai yi biyan mutum yana ganin aiki da ya ba shi to abu ne ka tantance malam a wurin allah shi wani shugaban ya tsira na ɗauki wannan jini na da taimaka ya zai taimaka ne a cikin dukkan na zai ko shi wata na ɗauka mana haka ba shi don taimaka mu al'umma zai gudanar da al'umma zai fi a mun fahimta kwarai da wani guda ta su yafiya to masha Allah kama kalau adam shi ya yi addu'a da fatan alkhairi ne kama kalau ba ci da tambaya to amma ah, shi bala Eh, shi tambayar da mutu ya kasance shi bai da ma eh, alaka da al'umma jawo su a jiki zumunci wasu abubuwa da ya kamata yi to daga shi da wannan dukiyar shi ita ce yayin shi ta ce gaje ta ta ce abokan shi ta ce komi na shi to amma sai ya zama waɗansu sun samu kusanci zuwa gare shi yana jin su sai suke sashi ya dinga yin kana alheri shin idan har ya yi wannan su ma suna da kaso a cikin wannan alkhairin da ya shuka? Mm-hmm. alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah hakika malam bala daga ungon ma'azu mm-hmm. wannan tambaya tana da matukar mahimmanci duk lokacin da mutum ya yi nuni zuwa ga wani aikin alkhairi to kamar shi ne aikata addalu alkhairi ta fa'ili mm-hmm. kuma idan mutum ya ba da shawara ko ya sa aikin da wancan ɗin ya yi da dukiyarsa kai ba ka da ko sisin ga a ciki amma na dan ɗaya za a baku hmm? wannan haka al'amarin yake to shi yasa ya zama dole duk wanda yake da dama da kusanci ga wani wanda yake da iko na yin wani aikin kwarai to ya bashi shawara ya yi da yin wannan aikin to kamar kai ne kai kai ma a wurin Allah ladan guda Allah hurakin sarki ya kasa mutane kashi hudu na a duniya hadisi ne na sallallahu alaihi wasallama ba mu da lokacin da za mu kawo hadisi yana zuwa amma zan ɗauki daidai mahallin shahid farko shi ya ce mutumin da Allah ya fi dukiya da ilimi yana aiki da iliminsa da dukiyarsa yadda Allah ya ce to yana nan akan ainihin wato wannan aikin yana matsayi babba a wurin Allah mutum na biyu shine wanda shi bai da dukiyar amma niyya ce gare shi ga ina da kuɗin alhajiwa na da na yi aiki irin na alhaji ne kamar yadda sani ya tambaya misali mm-hmm. ya yabi marigayi alhaji abu da cancan gita da yi masa addu'a alhaji shi da rana mm-hmm. abu ne wanda kowa ya sani wannan bawan allah abubuwan da ya yi na alkhairi a fili yake mm-hmm. so saboda haka sai ka tunanin da a ce ina da wadata da dukiya irin ta alhaji abu da cancan da na yi abin da ma bai yi ba alwannan yana da kai to annabi ya ce Allah ya ce Allah madaukin sarki ya kaddar wannan shi ma yana aljanna da niyyarsa hmm. niyyarsa har waɗannan abokanan ku abokanansa ne ba ku da wadatar da yake da isha hmm. amma ku kun ba shi shawara kuma ya yi aiki da shawarar ku so da ɗaya ne hmm. har ma wani abu da nake iya tsinkaya yana magana a kai shine da zai ba ku wani abu a cikin dukiyarsa ku ci kun ci halal kun ci halal ba laifi ba ne don kun masa nasiha kuma sai ya ba ku ya halatta ku karɓa in kuna bukata ya halatta shi ne ka mutum nasiha dan Allah kai kuma shi kenan sai maka alheri ya halatta ka karba na'am eh na'am Allah ya sa mu dace ah, malama Asma'u ita tambaya ce cewa to akramaka Allah wani irin aikin alheri ne ya fi ayyukan alheri malama Asma'u suna da yawa kwarai da gaske dukkan wanda mutum yayi ah, akwai falala a ciki na iya ce miki kawai duk zuci yake ta fi tsarkakuwa a kansa shi yin falala to eh mana wanda kika tsarkake zuciya kika yi dan Allah Allah komun yawan sa komun kankantan wannan aikin shi ake alkhairi ba maganar dan a faɗi ba kawai annabi ya ce ittaqillaha wala tahqiranna min al-ma'ruf shay'an ka ji tsoron Allah tare ka raina ake alkhairi komun kankanta sa komun kankantan shi mm. ko da dabino ne mm. annabi sallallahu alaihi wasallama yan hadisi na Aisha ta ba da dabino ga wata mata da ta zo gidanta mm. tana da 'ya'ya biyu ƙanana mm. babu abin da ke gidan na na aisha allah ya kara mata yadda sai da dinan nan kwaya uku ta ɗauki da biyu ta bai wa yaran nan yaran nan ta ɗauka ta ba su ɗaya ta rike dai a hannun ta yara har sun cinye suna kallon na hannun uwar mm. suka ɗauka suka an satar satar raba musu na aisha abin ya burge ta ya ba ta mamaki sai da ta yi kuka ta zubar da haka ya zo a hadisin annabi ya shigo yana na aisha tana kuka ya ce ya aka yi lafiya ta ce kaji kaji kaji abin da ya faru ta ce baki sani ba zai burge ki ba hankalin ke kwanta Allah ya shigar da ita aljanna saboda wannan abin da ta yi saboda ta sayar da ta ji mayayanta ta ji aikin alkhairi ne ba ta ce ai wani dabino ba ne ko kaza mm-hmm. haka abubuwa malam abdullahi akwai bawan Allah da wannan kisa hakikiya ta faru duk abin da za a faɗa cikin karatu ba maganar lashe mana ba ne mm-hmm. mun bayar wasu kusoshi a baya kuma nan gaba umma na sama ta zo za mu iya fara abu da yawa mm-hmm. bawan Allah nan mafarki yi har sau uku cewa je ka gani kaza abin ya faru ne a Saudiya ba a Najeriya ba ne akwai wani gani ake ce makasin shi mazaunin Riyadh ne Riyadh shi ne babban birnin Saudiya hmm. yana riyad ya taso zuwa kasin cewa a mafarkin ka tashi ka je gun Alhaji wani zai biya maka bashi ana bin sa bashin riyal dubu talatin <laughs> ya baro ya ce to shi bai san wanda bai san kowa a kasin ba sai tambaye limamin ango sai ce ko ka san wani da aka faɗa sunan shi ce gaskiya ban san shi ba amma jika gun wani shi yara nan kasin shi dan kasin ne hmm. yana zaune a ariya ya sai ya same shi ya tambaye shi sai ke ce masa ai ya san shi a wuri kaza yake a wuri sai ba shi address ɗinsa kawai tafi kasin nan yana zuwa ya sallama ya ya same shi suka gaishe ya ce to ni wani ne kaza ka ji ka ji abin da ke tafi da ni kana zaune mutum ya zo ya masa baji sai a mafarki wallahi a mafarki ya ce kawai shi wannan sai ya shiru ya ce an ba da komi da zan iya biya maka wannan bashin to wanda komi zan biya maka dubu talatin riyal fa dubu talatin ya ce muna wannan maganar ne ina faɗa masa cewa babu ainihin wato abin da zan biya masa bashi kawai sai gashi an yi sallama da ni alhaji wani ya zo nema na daga cikin masu kuɗin da na ƙasa In ce to tafiya za ta kama da zan tafi umara ne ko kuɗin zakka tare da ni dubu talatin sai ji barin kawo maka sai shi ɗaya na mamaki sun maganar da ya faɗa ya ce lafiya a karɓar kallawa na ga ka canza kuma kana da rikici wani zunnan ga wani bawa Allah a cikin gida ya tago da gariya wai ya yi mafarkin cewa an ce ya zo guri na ni zan biya masa bashi sai wannan alhaji ya ce to bari ya maka gaskiya dama babu wata umara da ai wannan mafarki ne ana a kwana uku ana ce mu dauki kudin zakka in je in kawo maka in kawo maka kudin zakka in kawo kudin in danka shi a hannunka suka ta su duka suka samu wannan bawa Allah da shi alhajin da shi wanda aka yi magana da shi suka ce ka ji abin da ya ba wai kai yanzu akwai wata alaƙa ne wani sirri tsakaninka da ubangiji wanda ba a sani da yasa Allah ya maka irin wannan kaga Allah ya nufi hanyar biyan bukatar sa a hannun sai sai ci ba wani abu shi da abin da ya sani kawai yana da wata inna ko gogo kenan yar uwar mahaifiya me ake ce mata da abu gugu ko yar uwar ta ba su da kowa daga uwarsa mahaifiyar shi sai ita wannan suka rage ya san yana daukan mahaifiyarsa kullum ya ce hmm. kullum zai ɗauki mamaci ya kai ta wurin yar uwarta su zauna su hira sunan shi ke wanke wancan kaya ya dafa musu abinci da oshi da ita su abinci ya dawo kullum aikin da yake kenan ki in bi a kowane abu ya wuce kaga marufi ne bai rena ba wani wani zai ce ba zai wanke mamu shi kaya ba balantana wai kanwar uwa ko yar uwa mm. wannan aikin shi ne dalilin sarki yi masa wannan tagomashin Ya ga gurin wani kamar ji kawai ka je ya biya maka bashin da yake banka hannun marufi ne mm. kar ka raina baka san alkhairin da zai janyo ba saboda haka malama asma'u ayyuka alkhairai suna nan da yawa burjik sai dai ki yi abin da kika san idan kika fara zai dore khairul a'mali adwamuhu wa in qalla mafi alkhairin ayyuka shine wanda za a dawoma ana yi ko mun kankanta sa sai kadan kadan kadan kadan kadan kadan sai ki ga wata awara Allah shine kofar da Allah madaukin sarki zai miki rahama mm. kar ki ce yanzu misali ki amul laili sai ki yi raka'a takwas a goma a yi raka'a daya raka'a biyu ko wuturi ne kawai ki dinga yi mm. shi kanshi sai zama kofar da zaki samu rahama ka gani wato zubai da mata haruna rashid kowa san isarta ta gina bohol a makka ana shayar da alhazai ana ce masa ainu zubaida tun daga da aka ɗauko pipes aka ja aka kai ana shayar alhazai ba wannan ainu zubaida din an ga aiki ne babba alhazai na taruwa in millions suna sha suna amfana da wannan zuwa. wannan ruwa ana ta kwanta ta mutu sai wani mafarki da ita ya ganta a cikin ni'ima ya ce ya Allah ya dake ya ta ce Allah ya gafarta mini aka na aljanna Ta ce mata da wannan ruwan da kika yi hala mm. wannan bohol ta ce ina wa ya ga maka bohol ina Ta ce wallahi da a biyu da nake kafin kwanta bacci Allah ya gafarta mu biyu ba tare yana ba a biyu kullum tana a biyu kafin ta kwanta bacci da shi Allah ya gafarta mata ta shiga aljanna so da kai yake sama ukar ki raina aikin alkhairi mm. ko wanne ne shi zaka ce miki ikhlasin ki zaki duba kawai kallin girman bohol din da Zubaira ta yi mm. kaga za ka ɗauka shi ne jike da annabi mm. amma kuma sun zuwa wannan aikin ba ko shi ita ce ta yi da ta kawai sai raka a biyu ta yi rukuyi ta kabbara shi kenan Allah shi kalla ikhlasin ya karba wancan aikin kuma kila akwai wani abu wanda ya shiga sa Allah kaɗai ya sani mm. ina fata kana fahimta na ta so da ka kada a raina aikin alkhairi ko wanne ne kuma a sa ikhlasi a aikata Allah zai karba Allah ya karba amin fara rabi'u shi magana da ya akan makallawa kamar magana da kai na cewa da mutanen suke haka shugabannin su suke kuma a yi dama a cikin mudin ake daukar shugabannin ta amma shi a kila maganar da kai na cewa shin an mun zaɓi waɗanda suka cancanta muna da addini ya kuma shin faɗa mana da tun mun samu dama na cewar mu za mu zaɓi waɗanda za su cewa. mu abubuwan da za a kalla ta ɓangaren addini su cika sharuɗa kaza da kaza da kaza shin mun kalli waɗannan koko mun kauce mun yi abin da ramu yake so ɗiga shi ba abin da ya duba ba kenan shi abin da yake cewa akwai shugabannin kuma mabiyan suna biyayya so sun gama nasu alhamdulillah ai wannan matsala ce daban wancan kuma matsala ce daban kusan babu cin karo a cikin abu shi zaɓen shugaba wani abu ne da dama tabbas dole a sa su a mizani duk shugaban da za a zaba a dora shi a mizani na adalci ma'ana wanto adali ne ya zama to alkhairin sa ya bayyana ya fi sharrin sa yawa ko da yana da sharri a goye tarihin shi duk a duba sosai sai an duba a ga cewa alkhairin wana ya fi sharrin yawa ko ya fi kurakuran yawa Suna da a zaba da zuwa daya amma kai shugaba ya sa doka mm. ya ce kar a fito ko kar ai kaza wannan addinin munin ya ba mu umarnin ne masa da'a ne masa biyayya shi yasa talakawa suke biyayya ga shugaba ba wajen cewa shi ko mugu ne ko shi mutumin kirki ne ko shi bandara ne ko shi ne tausayi ne duk wannan ba shi ake kallo ba wannan babin da'a da yi na yi da bari na bari na shugaba da wanda yake shugabanta addini ya ce in shugaba ya ce karka yi kaza to karka yi ma damar ba saban Allah bane kawai ko da shan nan yana fito na fito da ku in dai ba kun ga kafirci a fili ba kamar yadda alibi yana ba ku na fito da shugaba kuma ko da shugaban kafiri ne dole a yi masa da'a dole a yi masa biyayya so haka in shugaba ya ce kar a fito mas'alar cewa an sa kafiru kar a fito dole kai da'a kai biyayya ai maslaha ce ta ce kar a yi idan ka saba wannan dokan ka fito ka saba ma banka kuma ka saba ma Allah ne domin Allah ne ce ka mai da'a ka biyayya sannan idan ka fito wannan dokar ka karya ta ya tarattabu alaihi umur abubuwa suna tattare da wannan za a iya kama ta kila za a iya bugun ka za a iya sa a cika tara kaga za su yi shugaba ne zalunci alhalin ba shi ne ke ne ka zalunci da ka zauna a inda yace ka zauna da hakan bai faru da kai ba ka gani da su kamar misali sallah da aka ce kar a fito a yi matsalar sallah lokacin covid-19 kaga ai ba ce aka yi ka a yi zo a yi sallah ba an ce ne a kada a yi taro kar a yi cikin masallaci kaga a gida ana sallah dole ne kai mu shugaba biyayya kai masa da kai sallah a gida kuma cikakken lada kake samu da kai mu shugaba kai sallah a gida da da'a ne ga Allah dan Allah ne ya ce kai masa da'a to abin da mutane ba su fahimta ba gina babu tashi hankali a nuna ba to baban gida yana cin da yawa abubuwan da yake faruwa dinnan na musibo da fitintunu da tashi hankali da faɗa cikin halin kakanin kawai da ake yi an ta mana nasiha cewar fa mu ne kuma don ma Allah ya ce da yawa ne da cikin nasiha za ta kala ne to kamar yadda shi baban gida ya sani Allah madaukin sarki yana cewa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydinkum na'am wa ya yafu an kaseer hmm. duk abin da ya same ku na musiba to sakamakon abin da ku suka aikata ne hmm. kai wasu abubuwan ma da yawa Allah na ya yafewa ne hmm. da za a kama mu da wannan abin wallahi ba za mu iya tsira ba wanda zai tsira to ashe abin da ake bukata mu koma mu duba mu ga menene hannayen nan me muke aikata a ƙarya muna cin amana muna kisan kai muna ainihin wato zinace-zinace luwaɗi maɗugo ka gani hatta da dabbobi ma ana yi ka gani duk inda abubuwa rashin aminci hassada kyashi duk ta yi yawa ta galabaici al'umma duk mu dawo mu gyara mu zo mu addu'a kuma idan za mu addu'a ba za haɗi a wurin Allah abin da yake mafi alkhairi mu yi binciken da ya kamata mu yi iya abin da ya bayyana gare mu wane ya fi nagartuwa sama da wane ba wai dan wane zai zo ba mu kuɗi kawai da ce mu fi fifita shi ba akan wane da muka san ya fi shi nagartuwa ya fi shi cancanta a wannan gurin idan muka yi haka to sai Allah ya taimake mu amma idan muka koma yadda muke haka to kullum haka za mu rika dan kufiya waɗanda suka shuɗe za su zo nan gaba wanda za su zo a gaban sai sun wanda suka sha haka abin da zai kafa ruwa kenan ma'aikaci ya zama mai amana mm. idan ɗaukan aiki za a yi a ɗauki mutum aiki saboda ya cancanta idan makaranta ne a bashi abin da ya cancanta a bashi ba tare da sanayya ko cewa wani shi kaza ba malam abdullahi a nan inda safe ina kallon wani bidiyo na wani yaro dan jihar jigawa Allah ya ba shi fita ya yi kere-kere yana so gwamnatin ta taimaka masa amma an kange shi an yi kaza an yi kaza yi bayanai masu tsawo abin gwanin ban tausayi da takaici ce irin wannan in ya tabbata abubuwan da yake faɗa ce ta ina ƙasar mu za ta ci gaba irin wa'annan yaran su ya kamata a kamo a mu a nan jihar kaduna ba muna da ire-iren wa'in yaran da yawa wanda suke kere-kere da sauransu kamin ya ce yana da fasaha wanda idan da a ce zai samu tallafi zai yi wasu abubuwa da jihar su za ta dogara da kanta ba ta bukatan kowa ba ta bukatan gwamnatin tarayya wallahi shi kadai kuma ka gan shi dan karamin yaro abin ya mamaki na tsaya sai da da shi tun daga farko har karshe na saurara abin da ya fara to shi ma yanzu ne a wannan kuma abinda abinda fa ya faɗa wai yake son a tallafa masa dan ya samu jarin yi buwa wallahi malam kuɗin abin gwanin ban tausayi ba wallahi malam gwanin ban takaici naira dubu ɗari biyu hmm? wai aka ji aka littafi dubu ɗari shida yake bukata kuma da ɗari shida ma aka ibashi a gwamnatar jama'a misali ce in abin ya tabbata in ya tabbata da gaske ne mm. to kaga saka ci irin wannan da muke ta yi sai kaga abun abun akwai ban takaici bare Allah shi ya duka amin to har da abun bunta ita ma addu'a Allah ya amsa sai malam Ibrahim Ismail eh, Ibrahim da yi maganan eh, tarbiyya kamar kallahu eh, cewa akwai eh, janibi na gwamnati bangaren da gwamnati ya kamata ta rike na tarbiyya hmm. ya ce to da yawa irin wannan da ake faɗi yana sa waɗansu iyayen sai kawai suna da 'ya'ya amma suna jira ne a ce gwamnati ce za ta yi tarbiyya sai su ƙin nasu sai 'ya'yan su zama samu matsalar tarbiyya kuma sai su tura laifin ga hukumomi wato na yi wannan maganar ko a cikin karatu da cewa ai tarbiyya a matakin farko tana kan iyaye wajibi ne akan uwa da uba ko akan uba da uwa amma sauran al'umma kuma farda kifaya ne amma ita gwamnati ita uwar kowa ce ita ce uwa maba da mama ga kowa ita take da dama na ƙarshe ta sa wani dokan da kowa dole ce ya bi muna da masu kimiyya da fasaha wanda za su iya zuwa su sanya waɗansu na'urori a tauraron ɗan adam ɗinmu hmm. wanda duk wasu tashoshi da aka san akwai ba lalata tarbiyya a ce ko ka danna shi ba za ka kama wannan tashar ba daga gidanka dan hmm. gwamnati ta yi daurata hmm. irin wannan abin shi ake magana gwamnati sannan kai uba kai ne ya kamata tun a karan farko ma kana iya yin ka abin kallon a gidan ko kana iya goge tashoshin da kanka kana iya cewa dole kana a kalli tasha kaza a kalli tasha kaza duk za ka iya yi amma ba daidai bane ba kamar ya faɗa mutum ya dankwashe hannun sai ce yana jira sai gwamnati ce za ta yi masa wani abu kaza a'a kai za ka tashi kai ita gwamnati taimaka maka za ta yi ta mahada maka hanya ta yadda in kayan abin ya aiki mm. amma ga jami'an tsaro sukan kama wanda suke shigan banza ko aikin askin banza su musu mm. aski ko su sa su shi ya shigar tasu kaga wannan ai abu ne da ya kamata a cikin kuma kaga gwamnati ne a haka to irin wannan shine abin da ake nufi da gwamnatin ta shigo amma ba wani nuna shi magidanci ko uba ya tankwashe hannunsa yana zaune yana jira wani gwamnati za ta yi masa komai ba to kamar tsari dukkan nomo shi tambayar shi shi ma dangane da shugaba ne yake cewa idan aka zaɓi shugaba ko kuma mutum ya zama shugaba hmm. to sai ya zamo tun da ba shi kadai zai yi mulki ba ya naɗa kamai daban-daban ya karko mutanen da yake ganin sun cancanta su za su rike mushi su tallafa mushi wannan jagoranci na shi ya zamo mai amfani da tasiri ga al'umma wuce to in ya yi haka ya biya haƙƙinsu na al'umma ɗin da ke kan shi ko ko har yanzu sai in yana bibiyar su kuma wanda bai yin abin da ya kamata ya yi mushi shi kuma abin da ya kamata ko kutun da kila shi Allah zai koko dukkan su da shi da waɗanda ya naɗa ne. Allah malaukakin sarki ya ce ma masu imani su yi imani. Masu imani kuma aka ce su imani ai wanda zai na amanu aminu misali. Allah malaukakin sarki ke na fara kansa. so da ka duk wanda ya ɗaura su akan waɗansu mukamai da yake kyautata zaton cewa waɗannan mutanen ya aminsa ya danka musu amara su yi wannan aikin to dole sani ya ci gaba da bibiyan su ba zai dogara da wannan nagartatta su kaɗai ba sai ya bibiyi su ya tabbatar da sun yi wannan aikin da ya sa su ɗin daidai wa daida sannan yake sauke da wuta a wurin ubangiji amma idan ya zo ya zama ya miƙa kawai ya miƙa ya ya shiru ba tare da bibiya ba hanyar ba kun sauran na aka ba shi aka zaɓa kwarai da gaske ne shi kuma shi ala ai hashi ya bincika shi wala ya bincika ya tabbatar sun yi aikin nan koko idan sun yi alhamdulillah mm. muna nan shi gabaninmu haka suke magabata suna bibiyan gwamnoni umar dan khattabi Allah ya kara masa yadda bibiya yake yana bibiyan gwamnoni akwai lokacin da ya ce a bashi nufin fakiri da za a tallafa wa daga baitul mali shi ga hadda sunan gwamnan da ya tura a wannan garin shi ma fakiri ne shi ma fakiri ne to fa kare amma mu ga da muke amin. zai yi haka zai yi haka ya faru a wannan zamani na wallahi ya zo ya zauna da shi sannan ya magana gashi kaji kaji kaji ba ya taɓa dukiyar da ba tashi ba Allah ya ka ita ne akan abin da aka mm. ka gani to zo da haka irin wa'in shuwa ga ya kamata ji koyi da su ni koyi da su akan yadda suke shugabanci suke jagoranci sai aka ci nasara mm. addinin musulunci ya kai yadda ya kai a wancan lokaci amma a yanzu an samu shugabanni irin na wannan zamanin sai sa ta ga al'umma sai ta zama ga yadda ta zama kowa yana nema kalli abin da ya faru a kwanan nan akan abincin nan da aka rika fasa rumbuna mm. aka rika ana ɗiban abinci malam zai nuna maka irin hoto na halin da muke ciki a wannan ƙasar. wanda yake zuwa ya fasa gani yake kawai tsakanin shi da Allah kawai ya samu halal ne halal mm-hmm. bai san ba cewa haramun ne ba dukiyarsa ba ce mm-hmm. ya ɗauka misali mm-hmm. sannan su kuma da suka taskace su kaɗai ne sai Allah da ya halicce su ya san dalilin da yasa suka taskace waɗannan abubuwa wanda akwai da yawa jihohin sun bayar akwai jihohin da ma wato gaggawa a kai suna ma shirin za su bada ne kuma sai abin ya faru mm. shi kenan sai aka baka kaga shi da adam mm. to amma dai abin da zai baka mamaki hatta jami'in tsaro ba hadda shi ake dauka shi ma ya dauka ya kai gidan kana har da yake ciki Allah shi ne tsara min amin assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah na malama a cece malam barkan ku da dare barka da dare mu magana a magana zai ma an jeji an gwani da an kada yanzu malama zai tuna mai tambayar ki to malam Allah ya saka da alkhairu. amin Allah kuma ya zauna mana da ƙasar mu Najeriya lafiya amin amin to dai ba na nan kamar shawara zan tsara cewa malam ya tsara ba jama'a na'am ko kuma ni ne zan ba da ma da akan bayanin da ya yi na yara masu kalle-kalle na ga fina-finan da ba shi da amfani din na haka. Mm. Hello? Hello? Hello? muna tare da ke malama zai tuna ci gaba mana yau wato malam sai ka gani ya mata aikin su kenan wannan kallo na bada da haka mm. haka kuma yara mu maza mm. kuma aikin su kenan wannan kalle kalle na ta'addanci na Najeriya cikin mm. a taru wannan a harbu wannan a taru wannan ni sai ga kamar yana kawo irin wannan abubuwa da ke faruwa haka yanzu a wannan lokaci halin da muke ciki malam da a ce malamai za a ba shugaban kasa shawara kamar yadda ka faɗa a wata ƙasa ko kuɗin ka baka da dama ka kalli irin wannan sinadarai ɗin kuma mm. ba da za a yi mana haka ne sai in ga kamar an dawo toshe wata ɓarakan mm. eh, malam. ina fata tare da mutum farkon shirin. yawwa eh, domin mun yi wannan malam kuma ya faɗi irin hanyoyi ɗin da ya kamata a kuma mun san ah, da malamai ɗin da shugabanni da sauransu insha Allah suna jin mu kuma dama fa'idar irin shirye-shirye ke da kuma na insha Allah. Sai su gabata ko zai ba iya daura ba sai dai wannan masu sassan cikin akwai yarinyar da na ga ta sai da aka balle shi da reza musamman na fita. yara kuma ka gaje duk dai shiga dai da yi da Allah in ce zai ba ga fur dai kace kun yi ba insha Allah eh. Allah ya saka da alkhairi mun gode. Allah ya samu dace Allah ya zauna mana da ƙasar mu Najeriya lafiya. Amin. Ya tura ba mu dai an wani su a gurɓa da kwana lafiya. Sai da safi. kaji kuma eh, maganar da kai na yadda jami'an tsaro suke irin tare waɗannan masu aski da masu kaza da masu zazzago wanda da waye da suna kamar yadda ka ce da an tare abubuwa da mafi yawa ɗin a irin waɗannan kafafen suke ganin irin waɗannan aske-asken <laughs> da irin waɗannan zazzabo wandan da irin tafiyar da irin lafazan da irin harbar da yadda ta yi magana da irin yadda ake kashe rai kamar makanin wani ne ma to da an toshe kafar ila da jami'an tsaron ba ma wahala na biyu kwararo kwararo suna ko tare kan titi suna leƙa cikin wata suna zaro irin suna mushi askin ba da ba ma za su gani ba balle kwakwalwarsu ta ɗauki wannan domin yanzu ko da an aske shi dai a cikin ran shi yana jin wannan shi ne abin da ya yi mushi kuma in ya yi wannan yana jin shi ne ya burge don haka yanzu eh, tsautsayi ne yasa aka cire shi aka aske to ya wuce kila tumata matashi ta fito ko zai sarrafa da inda babu daren ya ci gaba da yin wannan abubuwa wallahi wato wannan abin da hakan zai faru da kowa zai ji daɗi amma kuma kamar yadda dan uwa da zuma nan ina tsammanin Ismail Ibrahim ne magana mm. abu ne wanda tun daga gida uba ya kamata da uwa su tsaya tsayin daga akan wannan uba ya taimaka ma uwa akan wannan uwar ta taimaka ma uban akan wannan domin ribar su ne 'ya'yansu zaman na gari ribar su ne a yansu zamanto abin kwatance a cikin alkhairi mm-hmm. kamar yadda aka sun haka kuma asarar su ce kuma haka bane mm-hmm. da idan ya zamanto cewa na alkhairi yana bayar da samara ce na iyayensa haka annabi ya faɗa mm-hmm. samara su abi shi da samarar uba ne duk abin da ɗan yayi wallahi malam abdul wahab a yanzu wannan shiri ai muna gabatar da shiri ne da za mu gudu tare mu tsira tare mu duka mm. wallahi ba na shakka da haufin iyayenmu da suka haife mu suka samu kamar Allah dan aikin nan da muke yi me kake tsammanin ba da muke yi kaga aka san haka kenan mm. sharrin za su mm. to iyaye ne za su tsaya a matakin farko su yi wannan kana da ɗa da ka haife shi kaga ya kauce sashi akan hanya da nasiha da mai daɗi mm. in ya ce akwai matakin da zaka kai zaka iya bugunsa mm. misali duk ka yi wannan amma ba ka zira masa ido kana kallon shi ba mm. wai shi ne kuskuren ba a taba mai gyara ba ne shi sa sai ya ga kamar daidai yake yi to ko da so ɗaya kana sai ga wani ya daina akwai wanda ba na mantawa ya zo ya ya zo gidana ya kawo ziyara malam gashin da ke kansa malam ya fi wata mace yawa wallahi yana namiji mhm. duk da akwai yanayin gashi da namiji zai iya ajiyewa amma ba wannan ya wuce ya wuce har mhm. shi kenan sai na ce zan tafi aski zo mu je karakan mhm. askin za kuma da gaske muka tafi malam na ja mota fiye mu mai aski aka mun aski na ce shi ma ya zauna har da shi za a aski ransa in yi dubu ya ɓaci ba yadda zai yi da ni ba duka na zai bakon ba ya ransu ba saboda tasha da na zai iya ba iya wallahi malam aka aski gashin ina tabbatar maka hankalinsu a kwance yana jin daɗi na da girmama ni da mutunta ni kuma ya fi da har yau gashin bai sake tara gashin ba to kaga kawai abin da nake yana hmm. shi da cewa rai ke aski wajen kaza kaza ta yi muri ba hmm, kuma zai sake dawa kuma ce mu tafi kawai hmm. ya ga ni na aski shi ma kuma na ce ya zauna a masa aski kuma aka yi aski to shi kenan kaga ba yadda aka iya wani abin zaka ga cewa ya kamata a ɗauki matakin ne tun yana ɗan ƙarami mm. kamar yadda ka faɗa mm. idan gwamnati ba ta yi mana ba mu za mu iya yi da kanmu ne mun kan tsari mana mm. tun da 'ya'yan nan da 'ya'yan mu ne ko ba haka bane tarbiyyar nan da muke magana akai mu ne za mu bayar so da ka mu yi kokari mu wani tsarin da zai zama to cewa mun tafi a kansa mu kanmu a matsayin mu na iyaye sannan su kansu ‘ya'yan za su kalla su yi koyi da mu domin da na gaba ake zurfin ruwa idan mun yi da kyau haka za su zo su yi kamar da wani ke cewa idan kana rabbul baiti da zurfi da riban fala ya luman na siyara ala zarsi idan mai gida ya kama kada ganga ya fara buga kuntuki ake cewa ko mai nene to kada bai zargi a nan tsakanin kamarawa sai shi buga ganga mm. to har bai kyautata ba bai gyara ba idan yan baya za su gyara mm. da lokacin da aka ɗibarwa shirin ya ƙari da haka dole samu ya haƙuri mu ja haɓarki shirin a nan sai mulakaci mako mai zuwa kuma idan Allah maɗaukacin sarki ya yi mana a rayuwa muna fata Allah maɗaukacin sarki ya sanya mun ji kuma mu yi amfani da abubuwan da malamin ya karanta da mu domin ya zama hujja a gare mu ba hujja a kan mu ba Allah ya saka malam da alkhairi alhaji da ta yahuza ya shi shi yake ɗaukar ɗaurin yawon muku wannan shiri na majalisar malamai a koda yaushe muna fata Allah maɗaukin sarki ya saka shi da alkhairi a madadin shi a madadin shi malam da ya kasance tare da mu a tsawon sa'o'i biyu na shirin wato a shirin adam almadani don aljanna insha Allah. Allah ya saka malam da alheri ya mai da shi gida lafiya a madadin shugabanni na DITV da alheri radio a madadin abokan aiki da suka tallafa wurin ganin shirin ya daidaita musamman injiniya anal a bangaren talbijin da kuma Suleiman Sani Muhammad a bangaren radio da aliyu makama mai kyamara da sauran ma'aikata duka allah ya saka kowa da alheri. kamun bukarkare akwai lamba da aka saba wanda a yaushe aka maimaita cewa wannan karatu na wajen malaman da biyu yake so za a iya tura mushi ta hanyar mana da whatsapp a lamba sifili takwas sifili shida sifili uku uku takwas sifili tara sifili takwas sifili takwas sifili shida sifili uku uku takwas sifili bakwai seven a duk wanda ya ta hanyar a whatsapp ya rubuta sunan shi da sunan garin su ya sallama ya tura to insha Allah mal muktar zai tura mushi wannan karatu Allah ya saka kowa da alkhairi a madadin kowa da kowa madadin rahman bashar adam wanda ke shirye shirin yana gabatarwa a kodi yaushe suna na abdullahi harun na ke muku fatan alkhairi sai mako mai zuwa idan allah mai ɗauki sarki ya kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah mai da kai gida lafiya Allah ya samu dace Allahu ta'ala wa rasulullahi wa وتوحدنا لطريق الخير ويوجبنا الله تعالى منزل ورسول الله رسول الله